Littafin Firistoci Sura ɗaya, Hadaya ta ƙonawa Ubangiji ya kira Musa ya yi masa magana daga cikin Tentin Sujada, ya ce, Yi magana da Isra'ilawa ka ce musu, Duk sa'ad da waninku ya kawo hadaya ga Ubangiji, ku kawo hadayarku ta dabba daga garkenku. ta shanu ko kuwa daga tumakinku, in hadaya ta ƙonawar daga shanu ne, sai ya miƙa namiji marar lahani, dole ya kawo shi a ƙofar Tentin Sujada don ya zama yardajje ga Ubangiji, zai ɗibiya hannunsa a kan hadaya ta ƙonawar, za a kuwa karɓa a madadinsa don a yi kafara dominsa, zai yanka ɗan bijimin a gaban Ubangiji, Haruna kuwa da ’ya'yansa maza firist, za su kawo jinin su kuma yafa shi a kan bagaden a kowane gefe a mashigin Tentin Sujada, zai feɗe hadaya ta ƙonawar, ya yayyanka shi gunduwa gunduwa. ’Ya'yan Haruna maza waɗanda suke firistoci za su hura wuta a bagade, su kuma shirya itace a kan wutar, sa'an nan ’ya'yan Haruna maza waɗanda suke firistoci za su shirya gunduwa gunduwar haɗe da kan da kuma kitsen a kan itace mai cin wuta wanda yake kan bagaden, zai wanke kayan cikin. da kuma ƙafafun da ruwa, firist ɗin kuwa zai ƙona dukan waɗannan a kan bagade, hadaya ce ta ƙonawa, hadaya ce kuma wadda aka yi da wuta, mai daɗin ƙanshi ga Ubangiji, in hadaya ta ƙonawar daga garke ne, ko na tumaki, ko na awaki, zai miƙa namiji ne marar lahani, zai yanka shi a gefen arewa. na bagaden a gaban Ubangiji, ’ya'yan Haruna firistoci kuwa za su yayyafa jinin dabbar a bagaden a kowane gefe, zai yanka shi gunduwa gunduwa, firist kuwa zai shirya su haɗe da kan, da kuma kitsen a kan itace mai cin wutar da yake a kan bagade, zai wanke kayan cikin da kuma ƙafafun da ruwa. firist ɗin kuwa zai ƙone dukan waɗannan a kan bagade, hadaya ce ta ƙonawa, hadaya ce kuma wadda aka yi da wuta, mai daɗin ƙanshi ga Ubangiji, in hadaya ga Ubangiji ɗin, hadaya ta ƙonawa ta tsuntsaye ce, zai miƙa kurciya ko ’yar tantabara, firist zai kawo ta bagade, ya murɗe wuyan tsuntsun, ya ƙone shi a kan bagade, zai tsiyaye jininsa tsuntsun a gefen bagaden, amma zai ɗauki kayan cikin tsuntsun da gashin ya zubar da su a gefen bagaden a wajen gabas a wurin zuba toka, zai tsaga shi biyu a tsaka, amma ba zai raba shi ba. firist ɗin zai ɗibiya shi a bisa itacen da yake bisa bagaden, ya ƙone shi, hadaya ce ta ƙonawa, hadaya ce kuma wadda aka yi da wuta, mai daɗin ƙanshi ga Ubangiji. Firistoci Sura biyu Hadaya ta hatsi Sa'ad da wani ya kawo hadaya ta gari ga Ubangiji, hadayarsa za tă zama gari mai laushi ne, zai zuba mai a kai, ya sa turare a kansa, ya kai wa ’ya'yan Haruna maza waɗanda suke firistoci, firist zai ɗiba gari mai laushin a tafin hannu da kuma man, tare da dukan turaren, ya ƙone wannan a sashin tunawa a kan bagade. Hadaya ce da aka yi da wuta, mai daɗin ƙanshi ga Ubangiji; sauran hadaya ta garin zai zama na Haruna da ’ya'yansa, sashi mafi tsarki ne na hadayar da aka yi ga Ubangiji ta wuta, in kuka kawo toyayyen hadayar gari da aka yi daga matoya, zai ƙunshi gari mai laushi. Toyayye ba tare da yisti ba, gauraye kuma da mai, ko kuwa ƙosai da aka yi ba tare da yisti ba, aka kuma kwaɓa da mai, in an toya hadaya ta garinku a kasko, sai a yi shi da gari mai laushi haɗe da mai, ba kuwa da yisti ba, a gutsuttsura shi a zuba mai a kansa, hadaya ce ta hatsi. In hadayarku ta hatsin da aka dafa ne a tukunya, sai a yi shi da gari mai laushi da kuma mai, a kawo hatsin da aka yi da waɗannan abubuwa ga Ubangiji, a ba wa firist wanda zai ɗauka ya kai bagade, zai fid da sashin tunawa daga hadaya ta gari, ya ƙone shi a kan bagade. kamar hadayar da kai da wuta, mai daɗin ƙanshi ga Ubangiji, sauran hadaya ta garin za tă zama ta Haruna da ’ya'yansa, sashi mafi tsarki ne na hadayun da aka yi ga Ubangiji ta wuta, kowace hadaya ta garin da kuka kawo ga Ubangiji, dole a yi shi ba tare da yisti ba, gama ba za ku ƙona wani yisti ko zuma a cikin hadayar da aka yi ga Ubangiji ta wuta ba, za ku iya kawo su ga Ubangiji kamar hadaya ta ’ya'yan fari, amma ba za a miƙa su a bagade kamar turare mai ƙanshi ba, a sa gishiri a dukan hadayunku na hatsi, kada a rasa sa gishirin alkawari na Allahnku a hadayunku na hatsi. a sa gishiri a dukan hadayunku, in kuka kawo hadaya ta gari na ’ya'yan fari ga Ubangiji, sai ku miƙa ɓarzajjen kawunan sabon hatsin da aka gasa a wuta, a sa mai da turare a kansa, hadaya ce ta hatsi, firist zai ƙone sashi na ɓarzajjen hatsin da kuma mai, tare da turare don tunawa. gama hadaya ce da aka ƙone da wuta ga Ubangiji. Firistoci Sura uku Hadaya ta salama In hadayar wani mutum, hadaya ta salama ce, ya kuma miƙa ’yar dabba daga garke, ko namiji ko ta mace ce, sai ya miƙa dabbar da ba ta da lahani a gaban Ubangiji, Ya kuma ɗibiya hannunsa bisa kan hadayarsa, Ya yanka ta a mashigin Tentin Sujada, sa'an nan ’ya'yan Haruna waɗanda suke firistoci za su yayyafa jinin a kan bagade a kowane gefe, daga hadaya ta zumuncin da zai kawo, sai a miƙa waɗannan hadayu na ƙonawa ga Ubangiji a wuta, wato, dukan kitsen da ya rufe kayan ciki ko kuwa da sun shafe su, da ƙodoji biyu tare da kitsen da yake kansu kusa da kwiɓi, da kuma murfin hanta waɗanda zai cire tare da ƙodoji, ’ya'yan Haruna za su ƙone shi a kan bagade. a bisa hadaya ta ƙonawa wadda take a kan itacen da yake cin wuta, kamar hadayar da aka yi da wuta, mai daɗin ƙanshi ga Ubangiji, in ya miƙa dabba ce daga garke a matsayin hadaya ta salama ga Ubangiji, zai miƙa namiji ko ta mace marar lahani, in ya miƙa ɗan rago ne, zai kawo shi a gaban Ubangiji, zai ɗibiya hannu a kan hadayarsa ya yanka shi a gaban Tentin Sujada, sa'an nan ’ya'yan Haruna maza za su yayyafa jinin dabbar a kowane gefe na bagade, daga hadaya ta zumunci zai kawo sai ya miƙa waɗannan hadayu na ƙonawa ga Ubangiji a wuta, wato, kitsen ƙibabbiyar wutsiyar gaba ɗaya da ya yanka gab da ƙashin gadon baya, dukan kitsen da ya rufe kayan ciki, ko kuwa da suka shafe su, da ƙodoji biyu tare da kitsen da yake kansu kusa da kwiɓi, da kuma murfin hanta, waɗanda zai cire tare da ƙodoji, firist zai ƙone su a kan bagade kamar hadayar abinci. wato, hadaya ce da aka ƙone da wuta ga Ubangiji, in yana miƙa akuya ce, zai kawo ta a gaban Ubangiji, zai ɗibiya hannunsa a kanta, ya kuma yanka ta a gaban Tentin Sujada, sa'an nan ’ya'yan Haruna maza za su yayyafa jininta a kowane gefe na bagade, daga abin da zai miƙa sai a miƙa waɗannan hadayu na ƙonawa ga Ubangiji a wuta, wato, dukan kitsen da ya rufe kayan cikin, ko kuwa da suka shafe su, da ƙodoji biyu tare da kitsen da yake kansu kusa da kwiɓi, da kuma murfin hanta waɗanda zai cire tare da ƙodoji, firist zai ƙone su a kan bagade kamar abinci, hadaya ce da aka yi da wuta, mai daɗin ƙanshi. dukan kitsen na Ubangiji ne, wannan dawwammamiyar farilla ce ga tsararraki masu zuwa a inda za ku zauna, ba za ku ci wani kitse ko wani jini ba. Firistoci Sura hudu Hadaya ta zunubi Ubangiji ya ce wa Musa, Faɗa wa Isra'ilawa cewa, Sa'ad da wani ya yi zunubi ba da gangan ba, har ya karya ɗaya daga cikin dokokin Ubangiji, in shafaffen firist ya yi zunubi, ya jawo wa jama'a laifi, dole ya kawo wa Ubangiji ɗan bijimi marar lahani a matsayin hadaya don zunubi saboda zunubin da ya yi, zai kawo bijimin a ƙofar Tentin Sujada a gaban Ubangiji, zai ɗibiya hannunsa a kan bijimin. ya kuma yanka shi a gaban Ubangiji, sa'an nan shafaffen firist zai ɗiba jinin bijimin ya kai cikin Tentin Sujada, ya tsoma yatsarsa a cikin jinin, ya kuma yafa sau bakwai a gaban Ubangiji, a gaban labulen wuri mai tsarki, sa'an nan firist ɗin zai zuba jinin a ƙahonin bagaden turare. masu ƙanshi da suke a gaban Ubangiji a Tentin Sujada, sauran jinin bijimin zai zuba a gindin bagaden hadaya ta ƙonawa a ƙofar zuwa Tentin Sujada, zai cire dukan kitsen daga bijimin hadaya don zunubi, kitsen da ya rufe kayan cikin, ko kuwa da suka shafe su, da ƙodoji biyu tare da kitsen. da yake kansu kusa da kwiɓi, da kuma murfin hanta, waɗanda zai cire tare da ƙodoji, zai cire su daidai kamar yadda akan cire na bijimin hadaya ta salama, sai firist ɗin ya ƙone su a kan bagaden ƙona hadaya, amma fatar ɗan bijimin da namansa, da kansa, da ƙafafunsa. da kayan cikinsa, da hanjinsa, wato, dukan sauran bijimi, dole ya ɗauke su zuwa waje da sansani, zuwa wani wuri mai tsabta inda ake zub da toka, ya ƙone shi a itacen da yake cin wuta a tarin toka. In dukan jama'ar Isra'ilawa suka yi zunubi ba da gangan ba, har suka aikata ɗaya daga cikin abubuwan da Ubangiji ya umarta kada a yi, ko da yake jama'ar ba su san batun ba, duk da haka sun yi laifi, sa'ad da suka gane da zunubin da suka aikata, dole taron su kawo ɗan bijimi a matsayin hadaya don zunubi, su kawo shi a gaban tentin sujada, dattawan jama'a za su ɗibiya hannuwansu a kan bijimin a gaban Ubangiji, sai a yanka bijimin a gaban Ubangiji, sa'an nan shafaffen firist zai ɗibi jinin bijimin zuwa cikin Tentin Sujada, zai tsoma yatsarsa cikin jini ya kuma yayyafa shi a gaban Ubangiji sau bakwai a gaban labule, zai zuba jinin a ƙahonin bagaden da suke gaban Ubangiji a cikin Tentin Sujada. zai zuba sauran jinin a gindin bagaden hadaya ta ƙonawa a ƙofar zuwa Tentin Sujada, zai cire dukan kitsen daga gare shi ya ƙone a kan bagade, ya kuma yi da wannan bijimi kamar yadda ya yi da bijimi na hadaya don zunubi, ta haka firist zai yi kafara dominsu, za a kuwa gafarta musu. sa'an nan zai ɗauki bijimin waje da sansani, ya ƙone shi kamar yadda ya ƙone bijimi na fari, wannan ita ce hadaya don zunubi domin jama'a. Sa'ad da shugaba ya yi zunubi ba da gangan ba, har ya aikata ɗaya daga cikin abubuwan da Ubangiji Allahnsa ya umarta, to, ya yi laifi, sa'ad da aka sanar da shi game da zunubin da ya yi, dole yă kawo bunsuru marar lahani a matsayin hadayarsa, zai ɗibiya hannunsa a kan bunsurun, ya kuma yanka shi a inda ake yankan hadayar ƙonawa a gaban Ubangiji, hadaya ce ta zunubi, sa'an nan firist zai ɗebi jinin hadaya don zunubi da yatsarsa ya sa a ƙahonin bagaden hadayar ƙonawa, yă kuma zuba sauran jinin a gindin bagade, zai ƙone dukan kitse a kan bagade kamar yadda ya ƙone kitsen hadaya ta salama, ta haka firist zai yi kafara saboda zunubin mutumin, za a kuwa gafarta masa, in wani memba a cikin jama'a ya yi zunubi ba da gangan ba. ya aikata ɗaya daga cikin abubuwan da Ubangiji ya umarta kada a yi, to, ya yi laifi, sa'ad da aka sanar da shi game da zunubin da ya yi, dole ya kawo akuya marar lahani a matsayin hadayarsa domin zunubin da ya yi, zai ɗibiya hannunsa a kan hadaya don zunubin, ya kuma yanka ta a inda ake hadaya ta ƙonawa. Sa'an nan firist zai ɗibi jinin da yatsarsa Ya zuba a ƙahoni a bagaden hadaya ta ƙonawa, ya kuma zuba sauran jinin a ƙasan bagadai. za a ɗebe kitsenta duka kamar yadda akan ɗebe kitsen hadaya ta salama, firist zai ƙona shi a kan bagaden don ƙanshi mai daɗi ga Ubangiji, ta haka firist. zai yi kafara dominsa, za a kuwa gafarta masa, idan kuwa daga cikin ’yan tumaki zai ba da hadayarsa, sai ya kawo ’yar tunkiya marar lahani, zai ɗibiya hannunsa a kanta, ya kuma yanka ta hadaya don zunubi a inda ake yankan hadayar ƙonawa, sa'an nan firist zai ɗibi jinin hadaya. don zunubin da yatsarsa ya zuba a ƙahonin bagaden hadayar ƙonawa, ya kuma zuba sauran jinin a gindin bagade, zai kuma ɗebe kitsenta duka, kamar yadda akan ɗebe na ragon hadaya ta salama, firist zai ƙone shi a bisa bagaden a bisa hadaya ta ƙonawa ga Ubangiji. ta haka firist ɗin zai yi kafara dominsa saboda zunubin da ya yi, za a kuwa gafarta masa. Firistoci Sura biyar Mutum zai yi zunubi in bai yi magana ba sa'ad da ya ji ana shelar neman shaida game da wani abin da ya gani ko kuwa ya ji, alhakin zai zauna a wuyansa. ko kuwa in mutum ya taɓa wani abin da yake mai ƙazanta, ko gawar naman jeji mara tsafta, ko na shanu mara tsabta, ko na halittu marasa tsabtan da suke motsi a ƙasa, ko da yake bai sani ba, ya ƙazantu kenan, kuma ya yi laifi, ko kuwa in ya taɓa rashin tsabta na mutane. wani abin da zai sa shi rashin tsabta, ko da yake bai sani ba, sa'ad da ya gane, zai zama mai laifi, ko kuwa in mutum bai yi tunani ba, ya yi rantsuwar yin wani abu, ko mai kyau ko mara kyau, ko da yake bai sani ba, duk da haka, sa'ad da ya gane, zai zama mai laifi, sa'ad da wani yana da laifi a kowane cikin waɗannan hanyoyi, dole yă furta a hanyar da ya yi zunubin, kuma don zunubin da ya yi, dole ya kawo wa Ubangiji tunkiya ko akuya daga garke kamar hadaya don zunubi, firist kuwa zai yi kafara dominsa da kuma domin zunubinsa, in ba zai iya kawo tunkiyar ba. sai ya kawo kurciyoyi biyu ko tattabarai biyu ga Ubangiji a matsayin hakki don zunubinsa, ɗaya domin hadaya don zunubi, ɗayan kuma domin hadaya ta ƙonawa, zai kawo su wa firist, wanda da fari zai mika ɗaya domin hadaya don zunubi, zai murɗe kan daga wuyanta, ba tare da tsinke kan gaba ɗaya ba, zai kuma yayyafa jinin hadaya don zunubin a gefen bagade, a tsiyaye sauran jinin kuma a gindin bagade, hadaya ce ta zunubi, firist zai miƙa ɗayan matsayin hadaya ta ƙonawa bisa ga yadda aka tsara, ya kuma yi kafara dominsa saboda zunubin da ya yi. za a kuwa gafarta masa, in ba zai iya kawo kurciyoyi biyu ko tantabarai biyu ba, sai ya kawo humushin, garwan gari mai laushi domin hadaya don zunubi, ba lalle ba ne ya sa mai ko turare a kansa, saboda wannan hadaya ce ta zunubi, zai kawo wa firist. firist kuwa zai ɗiba da hannu don yă kasance abin tunawa, sai yă ƙone a bisan bagaden kamar hadayar da ake ƙona da wuta ga Ubangiji, hadaya ce ta zunubi, ta haka firist zai yi kafara dominsa saboda dukan waɗannan zunuban da ya yi, za a kuwa gafarta masa, sauran hadayar za ta zama ta firist. kamar yadda yake bisa ga hadaya ta gari, hadaya ta laifi Ubangiji ya ce wa Musa, Sa'ad da mutum ya ci amana, ya kuma yi zunubi ba da gangan ba, dangane da wani cikin abubuwa masu tsarki na Ubangiji, zai kawo ga Ubangiji rago daga garke wanda ba shi da lahani saboda yin hadaya don laifinsa, za a kimanta kuɗinsa bisa ga ma'aunin shekel na tsattsarkan wuri, hadaya ce ta laifi, dole yă biya abin da ya kasa yi dangane da abubuwa masu tsarki, ya ƙara kashi ɗaya bisa biyar na darajar abin a kan wannan sa'an nan ya ba wa firist. firist kuwa zai yi kafara dominsa da ragon hadaya don laifi, za a kuwa gafarta masa, in mutum ya yi zunubi, ya aikata ɗaya daga cikin abubuwan da Ubangiji ya umarta kada a yi, ko da yake bai sani ba, shi mai laifi ne, za a kuwa nemi hakki daga gare shi, zai kawo wa firist rago daga garke. marar lahani, za a kimanta tamanin rago daidai da tamanin hadaya don laifi, firist kuwa zai yi kafara don kuskuren da mutumin ya yi ba da saninsa ba, za a gafarta masa, hadaya ce ta laifi, ya yi laifi na abin da ya yi mara kyau ga Ubangiji. Firistoci Sura shida Ubangiji ya ce wa Musa, In wani ya yi zunubi bai kuma yi aminci ga Ubangiji ba, wato, ta wurin yin wa abokin zamansa ƙarya game a ajiyar da abokin ya ba shi amana, ko a kan wani alkawarin da suka yi wa juna, ko kuwa a kan ya cuci abokin, ko kuma idan ya sami abin da ya ɓace, amma ya yi ƙarya cewa bai samu ba, ko ya yi rantsuwar ƙarya a kan duk irin abubuwan da akan aikata na laifi, sa'ad da mutum ya irin laifin nan, ya kuwa tabbata mai laifi ne, to sai ya komar da abin da ya ƙwace ko abin da ya samu ta hanyar zalunci, ko abin da aka ba shi ajiya, ko abin da ya tsinta, zai mai da abin da ya yi rantsuwar ƙarya a kai, zai mayar wa mai abin da abinsa a yadda yake, har ya ƙara kashi ashirin bisa ɗari na abin, a ranar da zai yi hadaya don laifinsa. a ranar ce zai mayar wa mai abin da abinsa, a matsayin hakki kuwa, dole ya kawo wa firist, wato, ga Ubangiji, hadaya rago mara lahani kuma, wanda aka kimanta tamaninsa daga garke don laifinsa, ta haka firist zai yi kafara dominsa a gaban Ubangiji, za a kuwa gafarta masa. irin laifin da ya yi, hadaya ta ƙonawa Ubangiji ya ce wa Musa, Ka ba Haruna da ’ya'yansa maza wannan umarni, waɗannan su ne ƙa'idodi don hadaya ta ƙonawa, hadaya ta ƙonawa za ta kasance a bagadai dukan dare, sai da safe, kuma dole a bar wutar ta yi ta ci a bisa bagaden. Sa'an nan firist zai sa rigunarsa ta lilin da kuma rigar lilin da ake sa a ciki, sa'an nan yă kwashe tokan hadaya ta ƙonawa da wuta ta ci a kan bagaden, yă sa kusa da bagaden, sa'an nan yă tuɓe waɗannan rigunan ya sa waɗansu, sa'an nan yă ɗauki tokar. ya kai waje da sansani zuwa inda yake da tsabta, dole a bar wutar da take bisa bagaden ta yi ta ci, kada ta mutu, kowace safiya firist zai ƙara itacen wuta, ya shirya hadaya ta ƙonawa a bisa wutar, ya kuma ƙona kitsen hadaya ta salama a kansa, dole a bar wutar ta ci gaba da ci. a bisa bagade, kada ta mutu, hadaya ta gari Waɗannan su ne ƙa'idodi domin hadaya ta gari, ’ya'yan Haruna za su kawo ta a gaban Ubangiji, a gaban bagaden, firist zai ɗiba garin hadayar mai laushin wanda aka zuba masa mai da kuma turare cike da tafin hannu. zai ƙona wannan a bisa bagaden, hadaya ce mai daɗin ƙanshi ga Ubangiji don tunawa, Haruna da ’ya'yansa maza za su ci sauran, amma za a ci shi ba tare da yisti ba a tsattsarkan wuri, za su ci shi a harabar tentin sujada, ba za a toya shi da yisti ba, na ba su ya zama rabonsu. daga cikin hadayun da ake ƙonawa da wuta, abu ne mafi tsarki kamar hadaya don zunubi da laifi, kowane ɗa namiji cikin zuriyar Haruna zai iya cinsa, wannan rabonsa ne na kullum na hadayar da aka yi ga Ubangiji da wuta, wannan madawwamiyar doka ce cikin zamanku duka. Duk abin da ya taɓa hadayun zai tsarkaka Ubangiji ya kuma ce wa Musa, Wannan ne hadayar da Haruna da ’ya'yansa maza za su kawo ga Ubangiji a ranar da za a naɗa su firistoci, humushin garwan gari mai laushi a matsayin hadaya ta gari na kullum, rabinsa da safe, rabinsa kuma da yamma, a shirya shi da mai a kwanon tuya, a kawo shi kwaɓaɓɓe sosai, a miƙa shi hadaya ta gari dunƙule-dunƙule don ƙanshi mai daɗi ga Ubangiji, duk wanda aka naɗa daga ’ya'yan Haruna ya zama firist a madadinsa, shi ne zai miƙa wannan hadayar ga Ubangiji. zai ƙona hadayar ƙurmus, wannan za tă zama dawwammamiyar farilla ce har abada, kowace hadaya ta gari ta firist za a ƙone ta ƙurmus, ba za a ci ba, hadaya ta zunubi. Ubangiji ya ce wa Musa, Faɗa wa Haruna da ’ya'yansa maza, Waɗannan su ne ƙa'idodi domin hadaya don zunubi. Za a yanka hadaya don zunubi a gaban Ubangiji a inda ake yankan hadaya ta ƙonawa; dole ta kasance mai tsarki, firist da ya miƙa ta zai ci; za a ci ta a tsattsarkan wuri, a harabar Tentin Sujada, duk abin da ya taɓa wani sashi na naman zai zama da tsarki. Kuma in wani jini ya ɗiga a riga, dole ka wanke shi a tsattsarkan wuri; dole a farfashe tukunyar lakar da aka dafa naman a ciki, amma in an dafa a tukunyar tagulla, sai a kankare tukunyar, a kuma ɗauraye da ruwa; kowane namiji a iyalin firistoci zai iya ci. gama abu ne mafi tsarki, amma duk wata hadaya don zunubi wadda aka kawo jininta cikin Tentin Sujada don a yi kafara a wuri mai tsarki, ba za a ci ba, a maimakon haka za a ƙone ta ɗungum. Firistoci Sura bakwai Hadaya don laifi Waɗannan su ne ƙa'idodi na hadaya don laifi, hadaya ce tsattsarka, za a yanka hadaya don laifi a inda ake yanka hadaya ta ƙonawa, za a kuma yayyafa jinin kowane gefe na bagade, za a miƙa kitsen abin hadaya duka, da wutsiya mai kitse, da kitsen da yake rufe da kayan ciki. da ƙodoji biyu da kitsen da yake a bisansu kusa da kwiɓi, da kuma rufin hanta wanda za a cire tare da ƙodoji, firist zai ƙone su a kan bagade, hadaya ce da aka ƙone da wuta ga Ubangiji, hadaya ce don laifi, kowane ɗa namiji cikin iyalin firistoci zai iya ci. sai a tsattsarkan wuri ne za a ci, gama abu mafi tsarki ne; hadaya don laifi kamar hadaya don zunubi take, saboda haka ƙa'ida hanyar yinsu iri ɗaya ce, su ɗin na firist da ya yi kafara da su ne, firist da ya miƙa hadaya ta ƙonawa domin wani, zai iya ajiye fatar wa kansa, kowace hadaya ta garin da aka toya a tanda, ko aka dafa a tukunya, ko a kan kaskon tuya, na firist da ya miƙa ta ne, kuma kowace hadaya ta gari, wadda aka kwaɓa da mai, ko wadda ba a kwaɓa ba, ita ma ta dukan ’ya'yan Haruna ne maza, hadaya don salama. Waɗannan su ne ƙa'idodin hadaya don zumuncin da mutum zai iya miƙa ga Ubangiji, in ya miƙa hadayar a matsayin hadaya ta godiya ce, to, zai miƙa tare da burodi mai kauri mara yisti, wanda aka kwaɓa da mai, da burodi mara kauri, wanda aka shafa wa mai, da kuma burodi mai kauri. da aka yi da gari mai laushi wanda aka kwaɓa sosai da mai, tare da hadayarsa don zumunci ta godiya, zai miƙa dunƙulen burodin da aka yi da yisti, zai kuma kawo ɗaya daga kowace a matsayin hadaya, baiko ne ga Ubangiji, wannan zai zama na firist da ya yafa jinin hadaya ta salama ne; za a ci wannan nama na hadaya don zumunci ta godiya a ranar da aka miƙa ta, kada ya bar wani abu daga naman ya kwana, in hadayarsa cika wa'adin rantsuwa ce ko kuwa ta yardar rai ce, sai a ci hadayar a ranar da ya miƙa ta, amma za a iya cin duk abin da ya rage kashegari, duk naman hadayar da ya rage har kwana uku, dole a ƙone shi, idan aka ci naman hadayarsa ta salama a rana ta uku, ba za a karɓi wanda ya ba da hadayar har ya sami albarkar hadayar ba, naman zai zama abin ƙyama, duk wanda ya ci kuwa ya yi laifi. Ba za a ci naman da ya taɓa wani abu marar tsarki ba, dole a ƙone shi; game da sauran nama, kowa da yake mai tsarki zai iya ci, amma in wani wanda ba shi da tsarki ya ci naman hadaya ta salama ga Ubangiji, za a fid da mutumin daga cikin mutanensa, idan wani mutum ya taɓa abu marar tsarki, ko mutum ne. ko dabba ce, ko wani abu na banƙyama, ya kuma ci naman hadaya ta salama ga Ubangiji, za a fid da mutumin daga cikin mutanensa, an hana cin kitse da kuma jini Ubangiji ya ce wa Musa, Ka faɗa Isra'ilawa, Kada ku ci wani kitsen shanu, ko na tumaki, ko kuwa na awaki. Za a iya yin wani amfani da kitsen dabbar da ta mutu mushe, ko kitsen dabbar da namun jeji su yayyaga, amma kada a kuskura a ci, duk wanda ya ci kitsen dabbar da aka miƙa ta wuta ga Ubangiji, za a fid da shi daga mutanensa, kuma duk inda kuke zama. Ba za ku ci jinin wani tsuntsu ko na dabba ba, duk wanda ya ci jini, za a fid da mutumin daga mutanensa.’ Rabo don firist Ubangiji ya ce wa Musa, Faɗa wa Isra'ilawa, Duk wanda ya kawo hadaya ta salama ga Ubangiji, sai ya kawo hadayarsa ga Ubangiji daga cikin hadayu na salama. Da hannuwansa zai kawo hadayar da za a ƙona ga Ubangiji, zai kawo kitsen tare da ƙirjin, ya kuma kaɗa ƙirjin a gaban Ubangiji a matsayin hadaya ta kaɗawa, firist zai ƙone kitsen a bisa bagade, amma ƙirjin zai zama na Haruna da ’ya'yansa maza, za ku ba da cinya ta dama ta hadaya don zumuncinku. ga firist a matsayin baiko, ɗan Haruna da ya miƙa jini da kitsen hadaya ta salama, zai ɗauki cinyar ta zama rabonsa, daga hadaya ta salama ta Isra'ilawa, na ɗauki ƙirjin da aka kaɗa da kuma cinyar da aka miƙa, na ba da su ga Haruna firist da kuma ’ya'yansa maza a matsayin rabonsu na kullum. daga Isra'ilawa Wannan shi ne sashen hadayar da aka ba wa Haruna da ’ya'yansa maza, hadayar da aka yi ga Ubangiji da wuta, tun ranar da aka gabatar da su don su yi wa Ubangiji hidima a matsayin firist. A ranar da aka keɓe su, Ubangiji ya umarta cewa Isra'ilawa su ba da wannan a gare su. a matsayin rabonsu na kullum, a dukan tsararraki masu zuwa, waɗannan su ne ƙa'idodi don hadaya ta ƙonawa, hadaya ta gari, hadaya don zunubi, hadaya don laifi, hadaya ta naɗi da kuma hadaya ta salama, waɗanda Ubangiji ya ba wa Musa a dutsen Sinai, a hamadar Sinai, a ranar da ya umarci Isra'ilawa su kawo hadayunsu ga Ubangiji Firistoci Sura takwas Naɗin Haruna da ’ya'yansa maza Ubangiji ya ce wa Musa, Kawo Haruna da ’ya'yansa maza, ka ɗauki rigunansu, man keɓewa, bijimi domin hadaya don zunubi, ’yan raguna biyu da kuma kwandon da yake da burodi marar yisti, ka kuma tara dukan jama'a a ƙofar Tentin Sujada. Sai Musa ya yi yadda Ubangiji ya umarce shi, jama'a kuwa suka taru a ƙofar Tentin Sujada, sai Musa ya ce wa jama'ar, Ga abin da Ubangiji ya umarta a yi, sa'an nan Musa ya kawo Haruna da ’ya'yansa maza gaba, ya kuma wanke su da ruwa, ya sa wa Haruna taguwa, ya ɗaura igiya kewaye da shi, ya sa masa riga, ya sa masa efod, ya kuma ɗaura masa efod wanda aka yi masa saƙar gwaninta, ya sa masa ƙyallen maƙalawa a ƙirji, ya kuma sa masa Urim da Tumim a ƙyallen maƙalawa a ƙirji, sai ya naɗa masa rawani, daga gaban rawanin ya sa allon zinariya, wato, kambi tsarkaka kamar yadda Ubangiji ya umarce shi, sa'an nan Musa ya ɗauki man keɓewa ya keɓe tabanakul da kuma kowane abin da yake cikinsa, ta haka ya tsarkake su, ya yayyafa mai a kan bagade sau bakwai, yana keɓe bagade da dukan kayayyaki, da daro, da abin da yake tsaya a kai, don ya tsarkake su. ya zuba man keɓewa a kan Haruna, ya kuma keɓe shi don yă tsarkake shi, sa'an nan ya kawo ’ya'yan Haruna maza, ya sa musu taguwoyi, ya ɗaɗɗaura igiyoyi kewaye da su, ya kuma sa musu huluna yadda Ubangiji ya umarce shi, sa'an nan ya miƙa bijimi domin hadaya don zunubi, sai Haruna da ’ya'yansa suka ɗibiya hannuwansu a bijimin. Musa ya yanka bijimin, ya ɗauki jinin, ya sa yatsarsa ya zuba a dukan ƙahoni bagade don tsarkake bagaden, ya zuba sauran jini a gindin bagade, ta haka ya tsarkake shi don yă yi kafara dominsa, Musa ya ɗebo dukan kitsen da yake kewaye da kayan ciki, da kuma wanda ya rufe hanta, da ƙodojin. da kuma kitsensu, ya kuma ƙone su a kan bagade, amma bijimin da fatarsa da namansa, da kuma ƙashinsa, ya ƙone su a bayan sansani, yadda Ubangiji ya umarce shi, sa'an nan ya miƙa ɗan rago domin hadaya ta ƙonawa, sai Haruna da ’ya'yansa maza suka ɗibiya hannuwansu a kan ɗan rago, sa'an nan Musa ya yanka ɗan ragon, ya kuma yayyafa jinin a kowane gefe na bagaden, ya yanka ragon gunduwa gunduwa ya ƙone kan ya kuma ƙone gunduwa gunduwan da kitsen, ya wanke kayan cikin da ƙafafun a ruwa, ya kuma ƙone dukan ragon a bisa bagade kamar hadaya ta ƙonawa, mai daɗin ƙanshi, hadaya ce da aka ƙone da wuta ga Ubangiji. yadda Ubangiji ya umarce shi, sai ya miƙa ɗayan ɗan ragon, ɗan ragon naɗin, sai Haruna da ’ya'yansa maza suka ɗibiya hannuwansu a kan ɗan ragon, Musa kuwa ya yanka ɗan ragon, ya ɗibi jinin, ya sa leɓatun kunnen dama na Haruna, ya kuma sa a babbar yatsarsa ta hannun dama da kuma a babbar yatsar ƙafarsa ta dama. Musa ya kuma kawo ’ya'yan Haruna gaba, ya sa jini a leɓatun kunnuwansu na dama, ya kuma sa a manyan yatsotsinsu na hannun dama da kuma a manyan yatsotsinsu na ƙafafunsu na dama, sa'an nan ya yayyafa jinin a kowane gefen bagade, ya ɗibi kitsen da wutsiya mai kitse. da kuma dukan kitsen da ke kewaye da kayan ciki, da wanda ya rufe hanta, ƙodoji biyu da kitsensu, da kuma cinya ta dama, sa'an nan daga cikin kwandon burodi mara yisti wanda yake a gaban Ubangiji, ya ɗauko dunƙulen burodi, da kuma guda da aka yi da mai, da kuma ƙosai, ya sa waɗannan a sassan kitsen da kuma a cinya ta dama, ya sa waɗannan a hannuwan Haruna da ’ya'yansa, suka kuma kaɗa su a gaban Ubangiji a matsayin hadaya ta kaɗawa, sa'an nan Musa ya karɓe su daga hannuwansu, ya ƙone a bagade a bisa hadaya ta ƙonawa a matsayin hadaya ta naɗi, mai daɗin ƙanshi. Hadaya ce da aka ƙone da wuta ga Ubangiji, ya kuma ɗauki ƙirjin rabon Musa na ɗan ragon naɗi ya kaɗa shi a gaban Ubangiji a matsayin hadaya ta kaɗawa yadda Ubangiji ya umarce shi, sai Musa ya ɗibi man keɓewa da jini daga bagade, ya yayyafa su a kan Haruna da rigunansa. da kuma a kan ’ya'yansa da rigunansu, don yă tsarkake Haruna da rigunansa da kuma ’ya'yansa da rigunansu. Sai Musa ya ce wa Haruna da ’ya'yansa maza, Ku dafa naman a ƙofar Tentin Sujada, ku kuma ci shi a can tare da burodi daga kwandon naɗi, yadda na umarta, cewa Haruna da ’ya'yansa maza za su ci shi. Sa'an nan ku ƙone sauran naman da kuma burodin, kada ku bar ƙofar Tentin Sujada har kwana bakwai, sai ranakun naɗi suka cika, gama naɗinku zai ɗauki kwana bakwai, abin da aka yi a yau umarni ne daga Ubangiji don yin kafara saboda ku, dole ku kasance a ƙofar Tentin Sujada dare da rana. har kwana bakwai, ku kuma yi abin da Ubangiji yake bukata, don kada ku mutu, gama abin da aka umarce ni ke nan, saboda haka Haruna da ’ya'yansa maza suka yi kome da Ubangiji ya umarta ta wurin Musa. Firistoci Sura tara Firistoci sun kama aikinsu rana ta takwas Musa ya kira Haruna da ’ya'yansa maza da kuma dattawan Isra'ila, ya ce wa Haruna, Ka ɗauki ɗan maraƙi domin hadayarka don zunubi, da kuma ɗan rago domin hadaya ta ƙonawa, dukan biyu su kasance marar lahani, ka miƙa su a gaban Ubangiji, sa'an nan ka ce wa Isra'ilawa, Ku ɗauki bunsuru na yin hadaya don zunubi da ɗan maraƙi bana ɗaya, da ɗan rago bana ɗaya marasa lahani, don hadaya ta ƙonawa, da bijimi da rago don hadayun salama, a yi hadaya da su ga Ubangiji, da hadaya ta gari da aka kwaɓa da mai, gama yau Ubangiji zai bayyana a gare ku. Suka ɗauki abubuwan da Musa ya umarta zuwa gaban Tentin Sujada, sai dukan jama'a suka zo kusa suka tsaya a gaban Ubangiji, sa'an nan Musa ya ce, Ga abin da Ubangiji ya umarce ku ku yi, domin ɗaukakar Ubangiji za ta bayyana gare ku, Musa ya ce wa Haruna, Matsa kusa da bagaden, ka miƙa hadayarka don zunubi, da hadayarka ta ƙonawa, ka yi kafara don kanka da kuma don jama'a, ka kuma kawo hadayar jama'a Ka yi kafara dominsu kamar yadda Ubangiji ya umarta. Sai Haruna ya matsa kusa da bagaden, ya yanka ɗayan maraƙi na yin hadaya don zunubi saboda kansa, ’ya'yan Haruna maza suka kawo masa jinin, ya kuma tsoma yatsarsa a cikin jinin, ya zuba cikin ƙahonin bagade, sauran jinin kuwa ya zuba a gindin bagaden. A kan bagaden ya ƙone kitsen, ƙodojin da abin da ya rufe hanta, daga hadaya don zunubi, yadda Ubangiji ya umarci Musa, naman da fatar kuwa ya ƙone waje da sansanin, sa'an nan ya yanka hadaya ta ƙonawa, ’ya'yan Haruna maza suka miƙa masa jinin, ya kuwa shi a kowane gefe na bagaden. Suka miƙa masa hadaya ta ƙonawa gunduwa gunduwa haɗe da kan, ya kuwa ƙone su a bisa bagaden, sai ya wanke kayan ciki da ƙafafun, ya kuwa ƙone su tare da hadaya ta ƙonawa a kan bagade, sa'an nan Haruna ya kawo hadayar da take domin mutane, ya ɗauki akuya ta hadaya don zunubin mutane, ya yanka shi. ya miƙa shi domin hadaya don zunubi, kamar yadda ya yi da na farko, ya kawo hadaya ta ƙonawa ya kuma miƙa ta yadda aka tsara, ya kuma kawo hadaya ta gari, ya ɗiba a tafin hannu, ya ƙone a kan bagade, tare da hadaya ta ƙonawa ta safe, Haruna ya yanka maraƙin da ragon a matsayin hadaya ta salama domin mutane. ’ya'yansa maza suka miƙa masa jinin, ya kuwa yayyafa shi a kowane gefe na bagade, amma sashin kitsen maraƙin, da na ragon, da wutsiya mai kitse, da kitsen da yake rufe da kayan ciki, da ƙodoji, da kuma kitsen da ya rufe hanta, suka shimfiɗa waɗannan a kan ƙirjin, sa'an nan Haruna. ya ƙone kitsen a kan bagade, sai Haruna ya kaɗa ƙirjin da kuma cinyar dama a gaban Ubangiji a matsayin hadaya ta kaɗawa, kamar yadda Musa ya umarta, sa'an nan Haruna ya ɗaga hannuwansa wajen mutane ya sa musu albarka, da yake ya miƙa hadaya don zunubi, hadaya ta ƙonawa da kuma hadaya ta salama, sai ya sauka. Sai Musa da Haruna suka shiga cikin Tentin Sujada, da suka fita sai suka sa wa mutane albarka, sai ɗaukakar Ubangiji ta bayyana ga dukan mutane, sai wuta ta fito daga gaban Ubangiji, ta cinye hadaya ta ƙonawa da sassan kitsen a kan bagadan, Sa'ad da dukan mutane suka ga haka, sai suka yi ihu suna farin ciki. suka fāɗi rubda ciki suka yi sujada. Firistoci Sura goma Mutuwar Nadab da Abihu ’Ya'yan Haruna maza, Nadab da Abihu suka ɗauki farantansu, suka sa wuta a ciki, suka zuba turare a kai, suka kuma miƙa haramtacciyar wuta a gaban Ubangiji. ba irin wadda Ubangiji ya umarta ba, sai wuta ta fito daga Ubangiji, ta cinye su, suka kuma mutu a gaban Ubangiji, sai Musa ya ce wa Haruna, Ga abin da Ubangiji yake nufi sa'ad da ya ce, A cikin waɗanda suka kusace ni, za a tabbata ni mai tsarki ne, a fuskar dukan mutane za a kuwa girmama ni. Haruna ya yi shiru, sai Musa ya kira Mishayel da Elzafan, ’ya'yan Uzziyel, kawun Haruna, ya ce musu, Ku zo nan, ku ɗauki ’yan'uwanku waje da sansani, daga gaban wuri mai tsarki, sai suka zo suka ɗauke su, suna nan cikin taguwoyinsu zuwa waje da sansani yadda Musa ya umarta. Sa'an nan Musa ya ce wa Haruna da Eleyazar da Itamar, ’ya'yansa maza, Kada ku bar gashin kanku barkatai, kada kuma ku yage tufafinku, don kada ku mutu, yin haka zai jawo fushin Ubangiji a kan dukan jama'a, amma dangoginku, wato, dukan Isra'ilawa, suna iya kuka saboda waɗanda. Ubangiji ya hallaka da wuta, kada ku bar ƙofar Tentin Sujada, ko kuwa ku mutu, domin man shafan Ubangiji yana kanku, saboda haka suka yi kamar yadda Musa ya faɗa. Sa'an nan Ubangiji ya yi magana da Haruna ya ce, Kai da ’ya'yanka maza, ba za ku sha ruwan inabi ko wani abu mai sa jiri ba, a duk sa'ad da za ku shiga cikin Tentin Sujada, in ba haka ba za ku mutu, wannan dawamammiyar farilla ce wa tsararraki masu zuwa, dole ku bambanta tsakanin mai tsarki da mara tsarki, tsakanin mara tsabta da mai tsabta, za ku kuma koyar da Isra'ilawa dukan farillan da Ubangiji ya ba su ta wurin Musa. Musa ya ce wa Haruna da Eleyazar da Itamar, ’ya'yansa maza, da suka ragu, Ku ɗauki ragowar hadaya ta gari, wadda aka yi hadaya ta ƙonawa da ita, ga Ubangiji, ku ci ba tare da yisti ba, a gefen bagaden, gama tsattsarka ne, ku ci shi a tsattsarkan wuri, gama rabonka ne da na ’ya'yanka daga cikin hadayun da. aka ƙone da wuta ga Ubangiji, gama haka aka umarce ni, amma kai da ’ya'yanka maza da mata za su iya ci ƙirjin da aka kaɗa, da kuma cinyar da aka miƙa, ku ci su a wuri mai tsabta, an ba da su gare ku da kuma ’ya'yanku a matsayin rabo daga hadaya ta salama ta Isra'ilawa, cinyar da aka miƙa da kuma ƙirjin da aka kaɗa, dole a kawo su tare da ɓangarori kitsen hadayun da aka yi ta wurin wuta, don a kaɗa a gaban Ubangiji a matsayin hadaya ta kaɗawa, wannan zai zama na kullayomi gare ka da ’ya'yanka, yadda Ubangiji ya umarta. Sa'ad da Musa ya nemi sani game da akuyar hadaya don zunubi, ya kuwa gane cewa an ƙone shi, sai ya yi fushi da Eleyazar da kuma Itamar, ’ya'yan Haruna maza da suka ragu, ya kuma yi tambaya, Me ya sa ba ku ci hadaya don zunubi a cikin wuri mai tsarki ba? Mafi tsarki ne, an ba ku ne don a ɗauke laifin jama'a. ta wurin yin kafara saboda su a gaban Ubangiji, da yake ba a kai jininsa cikin wuri mai tsarki ba, ya kamata ku ci akuyar a wuri mai tsarki, kamar yadda na umarta. Sai Haruna ya amsa wa Musa, Yau sun miƙa hadayarsu don zunubi da kuma hadayarsu ta ƙonawa a gaban Ubangiji, ga kuma irin waɗannan abubuwa da suka same ni, da a ce na ci hadaya don zunubi yau, da zai yi kyau ke nan a gaban Ubangiji? Da Musa ya ji haka, sai ya gamsu. Firistoci Sura goma sha ɗaya Abinci mai tsabta da mara tsabta Ubangiji ya ce wa Musa da Haruna, Ka ce wa Isra'ilawa, cikin dabbobin da suke a doron ƙasa, waɗannan ne za ku ci, za ku iya cin dabbobin da suke da rababben kofato, waɗanda suke kuma tuƙa, akwai waɗanda suke tuƙa ko kuwa suna da rababben kofato kawai, duk da haka ba za ku ci su ba, waɗannan kuwa su ne raƙumi, ko da yake yana tuƙa, amma ba shi da rababben kofato, saboda haka cin namansa haram ne. gare ku, rema, ko da yake tana tuƙa, duk da haka ba ta da rababben kofato, saboda haka namanta haram ne gare ku, zomo, ko da yake yana tuƙa, duk da haka ba shi da rababben kofato, saboda haka namansa haram ne gare ku, alade, ko da yake yana da rababben kofato, amma ba ya tuƙa. Saboda haka namansa haram ne gare ku, ba za ku ci namansu ba, ko ku taɓa gawawwakinsu, gama haram ne gare ku, cikin dukan halittu masu rai da suke a cikin ruwan tekuna da rafuffuka, za ku iya cin kowanne da yake da ƙege da kamɓori, amma kowace halittar da take cikin tekuna da koguna. da ba ta da ƙege da kamɓori, ko cikin dukan abubuwa masu rai a ruwa, ko kuma sauran halittu a cikin ruwa, za ku ɗauka su marasa tsarki ne gare ku, da yake abubuwan ƙyama ne a gare ku, ba za ku ci namansu ba, kuma dole ku yi ƙyamar gawawwakinsu, duk abin da yake a ruwa. amma ba shi da ƙege ko kamɓori, za ku yi ƙyamarsa, waɗannan su ne tsuntsayen da za ku yi ƙyamarsu, ba za ku ci su ba domin sun zama abin ƙyama, tsuntsayen kuwa su ne, gaggafa, ungulu, baƙin ungulu, shirwa da duk wani irin baƙin shirwa, kowane irin hankaka, mujiya mai ƙaho, jimina. shaho da kowane irin shaho, ƙaramin ƙururu, babba da jaka, zalɓe, kazar ruwa, kwasa kwasa da ungulu, shamuwa, kowane irin jinjimi, katutu da kuma jemage, dukan ƙwarin da suke da fikafikai masu tafiya da ƙafafu huɗu abin ƙyama ne gare ku. sai dai akwai ƙwarin da suke da fikafikai masu tafiya da ƙafafu huɗu da za ku iya ci, waɗanda suke da cinyoyin da suke sa su iya tsalle, za ku iya cin kowanne irin fara, gyare, ƙwanso da danginsu, amma sauran ƙananan ƙwari duka masu fikafikai suna kuma jan ciki. abin ƙyama ne a gare ku, duk wanda ya taɓa mushen waɗannan dabbobi, zai ƙazantu har fāɗuwar rana, duk wanda ya ɗauki ɗaya daga cikin gawawwakinsu, dole ya wanke rigunansa, zai kuma ƙazantu har zuwa yamma, kowace dabbar da ba ta da rababben kofato, ko ba ta tuƙa, haram ce gare ku. Duk wanda ya taɓa gawarsu zai ƙazantu; duk abin da yake tafiya a kan daginsa cikin dabbobin da suke da ƙafa huɗu, haram ne a gare ku; duk wanda ya taɓa mushensu zai ƙazantu har zuwa yamma; duk wanda ya ɗauki gawawwakinsu dole ya wanke rigunansa, zai kuma ƙazantu. har yamma, waɗannan dabbobi za su zama marasa tsabta a gare ku, waɗannan ƙananan dabbobi da suke rarrafe a ƙasa haram ne a gare ku, wato, murɗiya, da ɓera, da gafiya, da irinsa, da tsaka, da hawainiya, da ƙadangare, da guza, da damo, dukan waɗanda suke rarrafe. za su zama marasa tsarki gare ku, duk wanda ya taɓa su sa'ad da suka mutu zai zama ƙazantacce har zuwa yamma, duk abin da mushensu ya fāɗa a kai zai ƙazantu, ko a kan itace ne, ko a bisa tufafi, ko a fata, ko a buhu, ko cikin kowane irin abu da ake amfani da shi, to, tilas. a sa shi cikin ruwa, zai zama ƙazantacce har zuwa yamma, sa'an nan zai tsarkaka, in waninsu ya fāɗi a cikin tukunyar laka, ko me da yake a tukunyar zai ƙazantu, kuma dole a fashe tukunyar, duk abincin da aka yarda a ci, wanda ya taɓa ruwa daga irin tukunyan nan, zai zama marar tsabta, kuma duk ruwan da za a sha daga irin tukunyan nan ƙazantacce ne, kowane irin abu da mushensu ya fāɗa a kai ya ƙazantu ke nan, ko a kan murhu, ko a tukunyar dahuwa, dole a farfashe su, su haramtattu ne kuma dole ku ɗauke su haramtattu, maɓuɓɓuga ko tafki na tarin ruwa. zai ci gaba da zama mai tsabta, amma duk wanda ya taɓa ɗaya daga cikin waɗannan gawawwakin ya haramtu, in gawa ta fāɗi a irin da za a shuka, irin zai ci gaba da zama mai tsabta, amma in an sa ruwa a irin, sai kuma gawar ta fāɗi a kai, to, irin ya zama haram gare ku. In dabbar aka yarda a ci ta mutu, duk wanda ya taɓa gawarta zai ƙazantu har yamma; duk wanda ya ci wani sashi na gawar dole ya wanke rigunansa, kuma zai ƙazantu har yamma; duk wanda ya ɗauki gawar dole ya wanke rigunansa, zai kuwa ƙazantu har yamma; duk dabba. mai rarrafe a ƙasa abin ƙyama ne, ba kuwa za a ci shi ba, ba za ku ci wani halittar da take rarrafe a ƙasa, ko tana jan ciki, ko tana tafiya a kan ƙafafu huɗu, ko a kan ƙafafu da yawa ba, abin ƙyama ne, kada ku ƙazantar da kanku ta wurin wani daga waɗannan halittu, kada ku ƙazantar da kanku. ta dalilinsu, ko a mai da ku haramtattu ta wurinsu, Ni ne Ubangiji Allahnku, ku tsarkake kanku, ku kuma zama da tsarki, domin ni mai tsarki ne, kada ku ƙazantar da kanku ta wurin wani halittar da take rarrafe a ƙasa, Ni ne Ubangiji wanda ya fitar da ku daga Masar don in zama Allahnku, saboda haka Ku zama da tsarki, domin ni mai tsarki ne, waɗannan ne ƙa'idodi game da dabbobi, tsuntsaye, da kowane abu mai rai da yake motsi a cikin ruwa, da kowace halitta mai rarrafe a ƙasa, dole ku bambanta tsakanin haramtacce da halattacce, tsakanin halittu masu ran da za a iya ci da waɗanda ba za a iya ci ba. Firistoci Sura goma sha biyu Tsaftacewa bayan haihuwa Ubangiji ya ce wa Musa, Faɗa wa Isra'ilawa, Macen da ta yi ciki ta kuma haifi ɗa namiji, za ta ƙazantu kwana bakwai, kamar yadda takan ƙazantu a lokacin al'adarta, a rana ta takwas za a yi wa yaron kaciya, sa'an nan dole macen. ta jira kwana talatin don a tsabtacce ta daga zub da jini, ba za ta taɓa wani abu mai tsarki ko ta je wuri mai tsarki ba, sai kwanakin tsabtaccewarta sun cika, in ta haifi ’ya ta mace ce, makonni biyu macen za tă ƙazantu, kamar yadda takan kasance a lokacin al'adarta, sa'an nan dole ta jira kwana sittin. don a tsabtacce ta daga zub da jininta, sa'ad da kwanakin tsabtaccewarta don ɗa namiji ko ’ya ta mace suka cika, sai ta kawo ɗan rago bana ɗaya wa firist a bakin ƙofar Tentin Sujada don hadaya ta ƙonawa da tattabara ko kurciya na hadaya don zunubi, firist zai miƙa su a gaban Ubangiji. don yă yi kafara dominta, sa'an nan ta tsabtacce daga zub da jininta, waɗannan su ne ƙa'idodi domin macen da ta haifi ɗa namiji ko ’ya ta mace, in ba za ta iya kawo ɗan rago ba, sai ta kawo kurciyoyi biyu ko tattabarai biyu, ɗaya domin hadaya ta ƙonawa, ɗayan kuma domin hadaya don zunubi. ta haka firist zai yi kafara dominta, za tă kuwa zama tsabtacciya. Firistoci Sura goma sha uku Ƙa'idodi game da cututtukan fatar jiki Ubangiji ya ce wa Musa da Haruna, Sa'ad da wani yana da kumburi, ko ɓamɓoriki ko tabo a fatar jikinsa, da zai iya zama cutar fatar jiki, dole a kawo shi ga Haruna firist, ko kuwa ga ɗaya a cikin ’ya'yansa maza, wanda yake firist. Firist zai bincika mikin da yake a fatar mai cutar, in gashin a mikin ya juya ya zama fari, mikin kuma ya zama kamar ya fi zurfin fatar jiki. wannan cutar kuturta ce, sa'ad da firist ya bincike shi, zai furta shi marar tsarki, in tabon a fata jikinsa fari ne, amma bai zama ya fi zurfin fatar jikin ba, gashin a cikinsa kuma bai juya ya zama fari ba, firist ɗin zai kaɗaice mai cutar na kwana bakwai, a rana ta bakwai firist zai bincike shi, in kuwa ya ga cewa mikin bai canja ba, bai kuwa yaɗu a fatar jikin ba, zai kaɗaice shi na waɗansu ƙarin kwanaki bakwai, a rana ta bakwai ɗin firist zai sake bincike shi, in kuwa mikin ya bushe, bai kuwa haɗu a fatar jikin ba, firist ɗin zai furta shi mai tsarki, ƙurji ne kawai. Dole mutumin yă wanke rigunansa, zai kuma tsarkaka, amma in ƙurjin ya yaɗu a fatar jikinsa, bayan ya nuna kansa ga firist don a furta shi tsarkakakke, dole ya sake bayyana a gaban firist, firist ɗin zai bincike shi, in ƙurjin ya yaɗu a fatar jikinsa, zai furta shi marar tsarki; cuta ce mai yaɗuwa. Sa'ad da wani yana da cutar fatar jiki, dole a kawo shi ga firist, firist zai bincike shi, in kuwa farin kumburi a fatar jikin ya juyar da gashin fari, in kuma akwai sabon miki a kumburi, to, cutar fatar jikin ne mai ƙarfi kuma, firist zai furta shi marar tsarki, ba zai kaɗaice shi ba. domin ya riga ya zama marar tsarki, in cutar ta fashe ko'ina a fatar jiki, har iyakar ganin firist, ta rufe dukan fatar jikin mai fama da cutar, daga kai har zuwa ƙafa, firist zai bincike shi, in cutar ta riga ta rufe dukan jikinsa, zai furta wannan mutum tsarkakakke ne. Da yake ya juya fari fat, tsarkakakke ne, amma sa'ad da sabon miki ya bayyana a jikinsa, zai furta shi marar tsarki; sa'ad da firist ɗin ya ga sabon miki, zai furta shi marar tsarki; sabon mikin marar tsarki yana da cuta mai yaɗuwa, a ce sabon mikin ya canja ya juya fari, dole ya je wurin firist, firist zai bincike shi. In kuma mikin ya juya ya zama fari, firist zai furta mai cutar tsarkakakke, to, zai zama tsarkakakke, sa'ad da wani yana da kumburi a fatar jikinsa ya kuma warke, kuma inda ƙurjin yake, wani farin kumburi ko tabo, ja ja fari fari ya bayyana, dole ya gabatar da kansa ga firist. firist zai bincike shi, in kuma ya zama ya fi fatar jiki zurfi, kuma gashinsa ya juya ya zama fari, firist ɗin zai furta shi mara tsarki, cuta ce mai yaɗuwa da ta fasu a inda ƙurjin yake, amma in sa'ad da firist ya bincike shi, ya tarar babu farin gashi a ciki, kuma bai yi zurfi fiye da fatar jikin ba, ya kuma bushe, sai firist ɗin ya kaɗaice shi har kwana bakwai, in yana yaɗuwa a cikin fatar jikin, firist zai furta shi marar tsarki, cuta mai yaɗuwa ce, amma in tabon bai canja ba, bai kuma yaɗu ba, tabo ne kawai daga ƙurji, kuma firist zai furta shi tsarkakakke. Sa'ad da wani yana da ƙuna a fatar jikinsa, wurin kuwa ya yi jaja, ko fari fari, ko kuwa farin tabo ya bayyana a sabon miki na ƙunan, firist zai bincike tabon, idan kuma gashin a cikinsa ya juya ya zama fari, kuma ya yi zurfi fiye da fatar jikin, cuta ce mai yaɗuwa da ta fasu daga ƙunan, firist zai furta shi marar tsarki, cuta ce mai yaɗuwa, amma in firist ɗin ya bincike shi, bai kuwa ga wani farin gashi a wurin ba, in kuma bai yi zurfi fiye da fatar jikin ba, ya kuma bushe, to, firist ɗin zai kaɗaice shi na kwana bakwai, a rana ta bakwai ɗin, firist zai bincike shi, in kuma cutar tana yaɗuwa a cikin fatar jikin, firist ɗin zai furta shi marar tsarki, cutar fatar jiki ce mai yaɗuwa, in kuma wurin bai canja ba, bai kuma yaɗu cikin fatar jikin ba, amma ya bushe, kumburi ne daga ƙuna, firist ɗin kuwa zai furta shi tsarkakakke, tabo ne kawai daga ƙuna, in namiji ko ta mace tana da miki a kai. ko kuwa a gemu, firist zai bincike mikin, in ya yi zurfi fiye da fatar jiki, gashin ya zama rawaya, ya kuma zama siriri, firist zai furta wannan mutum mara tsarki, ƙaiƙayi ne, cuta mai yaɗuwa ce na kai ko na gemu, amma in sa'ad da firist ya bincika wannan irin mikin, Bai yi zurfi fiye da fatar jiki ba, kuma babu baƙin gashi a cikinsa, firist ɗin zai kaɗaice mutum mai fama da cutar, kwana bakwai, a rana ta bakwai ɗin firist zai bincika mikin, in kuwa ƙaiƙayin bai bazu ba, ba rawayan gashi kuma a ciki, babu zurfin da yake fiye da fatar jiki, dole a yi masa aski, sai dai ba zai aske wurin cutar ba, kuma firist zai kaɗaice shi kwana bakwai, a rana ta bakwai, firist zai bincike ƙaiƙayin, idan bai bazu a fatar jikin ba, bai kuma yi zurfin fiye da fatar jikin ba, firist ɗin zai furta shi tsarkakakke, dole kuma ya wanke rigunansa. zai kuwa zama tsarkakakke, amma in ƙaiƙayin ya yaɗu a cikin fatar jikin, bayan aka furta shi tsarkakakke, firist ɗin zai bincike shi, in kuma ƙaiƙayin ya yaɗu a fatar jikin, firist ɗin ba ya bukatar neman ganin rawayan gashi, mutumin marar tsarki ne, in fa a ganinsa bai canja ba, kuma baƙin gashi ya fito a cikinsa, ƙaiƙayin ya warke ke nan, mutumin tsarkakakke ne, firist ɗin kuwa zai furta shi tsarkakakke. Sa'ad da namiji ko ta mace tana da farare wurare a fatar jiki, firist ya bincika su, in kuma wuraren toka toka ne, to, ƙurji marar lahani ne ya faso. a fatar jikin, wannan mutum tsarkakakke ne, mutumin da ya rasa gashin kansa ya zama mai sanƙo kenan duk da haka mutumin tsarkakakke ne, in ya rasa gashin goshinsa yana kuma da sanƙo a goshinsa, shi tsarkakakke ne, amma in yana da miki jaja da ya yi fari a sanƙonsa ko a goshinsa, Cuta mai yaɗuwa ce take fasuwa a kai ko a goshin, sai firist ya bincike shi, in kuma kumburarren miki a kansa ko goshinsa jaja da fari kamar cutar fatar jiki mai yaɗuwa ne, mutumin ya kamu da cutar kuma marar tsarki ne, firist ɗin zai furta mutumin marar tsarki. saboda mikin da yake a kansa, mutum mai wannan cuta mai yaɗuwa dole ya sa yagaggun riguna, ya kuma bar gashin kansa ba gyara, Ya rufe sashi ƙasa na fuskarsa, sa'an nan ya riga cewa, mara tsarki, mara tsarki, muddin yana da cutar zai ci gaba da kasancewa mara tsarki. Dole yă yi zama shi kaɗai, dole yă yi zama waje da sansani Ƙa'idodi game da cutar fatar jiki a riguna In akwai cutar fatar jiki a riguna, duk wani rigar ulu ko na lilin, duk wani kayan zare, ko saƙa na lilin, ko ulu, duk wani kayan fata. ko wanda aka yi da fata, in kuma cutar a cikin rigar ko fatar, ko kayan saƙan kore kore ne, ko jaja to, cutar fatar jiki da ake samu a riguna ce mai yaɗuwa, kuma dole a nuna wa firist. Firist ɗin zai bincike cutar fatar jikin da take a rigar, ya kuma kaɗaice kayan da abin da ya shafe shi kwana bakwai, a rana ta bakwai ɗin zai bincike shi, in cutar rigar ta yaɗu, ko a tariyar zaren, ko a wadarin, ko a fatar, ko kuwa a duk abin da ake amfani da shi, to, wannan muguwar cutar riga ce, kayan mara tsarki ne, dole ya ƙone rigar ko tariyar zaren, ko kayan da aka saƙa na ulu ko lilin, ko kuwa na kaya da aka yi da fatar, wanda cutar ta fāɗa wa, domin cutar rigar muguwa ce, dole a ƙone kayan, amma in sa'ad da firist ya bincike shi, cutar rigar ba ta yaɗu a rigar ko a tariyar zare. ko a kayan da aka saƙa, ko a kayan da aka yi da fata ba, zai umarta cewa a wanke kayan da cutar ta shafa, sa'an nan zai kaɗaice shi na waɗansu kwana bakwai, bayan an wanke kayan da cutar ta shafa, firist zai bincike shi, in kuwa cutar rigar ba ta canja yadda take ba, ko da yake ba tă yaɗu ba, marar tsarki ce, in sa'ad da firist ya bincike shi, cutar rigar ta bushe bayan da aka wanke kayan, sai ya yage sashi da cutar ta shafa na rigar, ko fatar, ko tariyar zaren, ko kuwa na kayan da aka saƙa, amma in ya sake bayyana a rigar, ko a tariyar zaren, ko a kayan da aka saƙa, ko a kayan da aka yi da fatar, to, yana yaɗuwa ke nan, kuma dole a ƙona duk abin da yake da cutar rigar da wuta, rigar ko tariyar zare, ko kayan da aka saƙa, ko kuwa duk kayan da aka yi da fatar da aka wanke, aka kuma fid da cutar rigar, dole a sāke wanke shi, zai kuwa zama tsarkakakke, waɗannan su ne ƙa'idodi game da cutar fatar jiki na rigar ulu ko rigar lilin, tariyar zare ko kayan da aka saƙa, ko kuwa duk wani abin da aka yi da fata, don furta su tsarkakakke ko kuwa mara tsarki. Firistoci Sura goma sha hudu Tsaftacewa daga cutar fatar jiki mai yaɗuwa Ubangiji ya ce wa Musa, Waɗannan su ne ƙa'idodi domin mutumin da yake da cuta a lokacin tsaftacewarsa. sa'ad da aka kawo shi ga firist, firist zai fita waje da sansani ya bincike shi, in mutumin ya warke. daga jutar fatar jiki mai yaɗuwa, firist zai umarta a kawo tsuntsaye biyu masu rai, masu tsabta da itacen al'ul, jan ƙyalle da kuma hizof, saboda mutumin da za a tsabtace sa'an nan firist zai umarta a kashe ɗaya daga cikin tsuntsayen a bisa ruwa mai kyau a tukunyar laka, zai ɗauki tsuntsu mai rai yă tsoma shi tare da itacen al'ul, jan ƙyalle da kuma hizob cikin jinin tsuntsun da aka yanka a bisa ruwa mai kyau, sau bakwai zai yayyafa wa mutumin da za a tsabtace daga cutar mai yaɗuwa ya kuma furta shi tsarkakakke, sa'an nan ya saki tsuntsu mai rai. ɗin ya tafi, dole mutumin da aka tsabtaccen ya wanke rigunansa, ya aske dukan gashinsa, ya kuma yi wanka, sa'an nan zai tsabtace bayan wannan zai iya zo cikin sansani, amma dole ya tsaya waje da tentinsa kwana bakwai, a rana ta bakwai ɗin dole ya aske dukan gashinsa, dole ya aske kansa. gemunsa, gashin girarsa da sauran gashinsa, dole yă wanke rigunansa, yă kuma yi wanka, zai kuwa tsabtace a rana ta takwas, dole yă kawo ɗan rago da ’yar tunkiya bana ɗaya, kowanne mara lahani, tare da rabin garwan gari mai laushi haɗe da mai domin hadaya ta gari. da kuma moɗa ɗaya na mai, firist da ya furta shi tsarkakakke zai miƙa da wanda za a tsabtaccen da kuma hadayunsa a gaban Ubangiji a ƙofar Tentin Sujada, sa'ad da firist zai ɗauki ɗaya daga cikin ragunan ya kuma miƙa shi kamar hadaya don laifi, tare da moɗan mai, zai kaɗa su a gaban Ubangiji kamar hadaya kaɗawa, zai yanka ɗan ragon a tsattsarkan wuri inda ake yanka hadaya don zunubi da hadaya ta ƙonawa, gama yadda hadaya ta zunubi ta firist ne, haka hadaya domin laifi ma, hadaya ce mafi tsarki, firist ɗin zai ɗiba jinin hadaya don laifin. ya zuba a leɓatun kunnen dama na wanda za a tsabtacce, a babbar yatsar hannunsa na dama, a kuma babbar yatsar ƙafa na damansa, firist ɗin zai ɗiba daga moɗan mai ɗin ya zuba a tafin hannunsa na hagu, ya tsoma yatsarsa ta dama cikin man da yake a tafin hannunsa, kuma da yatsar zai yayyafa man a gaban Ubangiji sau bakwai, firist zai sa sauran mai da yake cikin tafinsa a leɓatun kunnen dama na wanda za a tsabtacce, a babbar yatsarsa na dama da kuma a babbar yatsar ƙafarsa ta dama, a bisa jinin hadaya. don laifin, sauran man a tafin hannunsa firist zai sa a kan wanda za a tsabtacen ya kuma yi kafara dominsa a gaban Ubangiji, sa'an nan firist ɗin zai miƙa hadaya don zunubi ya kuma yi kafara saboda wannan da za a tsabtace daga rashin tsarkinsa, bayan haka firist zai yanka. hadaya ta ƙonawa, ya miƙa ta a bagade, tare da hadaya ta gari, ya kuma yi kafara dominsa, zai kuwa tsabtacce, in kuwa mutumin matalauci ne, ba zai iya samu waɗannan ba, to, dole ya ɗauki ɗan rago guda kamar hadaya don laifi a kaɗa don a yi kafara dominsa. Tare da humushin garwa, gari mai laushi haɗe da mai don hadaya ta gari, da moɗa na mai, da kurciyoyi biyu ko tattabarai biyu, wanda zai iya samu, ɗaya domin hadaya don zunubi, ɗayan kuma domin hadaya ta ƙonawa, a rana ta takwas dole ya kawo su domin tsabtaccewarsa. ga firist a ƙofar Tentin Sujada, a gaban Ubangiji, firist zai ɗauki ɗan rago na hadaya don laifi tare da moɗa na mai, ya haɗa su a gaban Ubangiji kamar hadaya ta kaɗawa, zai yanka ɗan rago domin hadaya don laifi, ya kuma ɗibi jinin ya sa a leɓatun kunnen dama na wanda za a tsabtaccen, a babban yatsar hannun damansa da kuma a babban yatsar ƙafarsa na dama, firist zai zuba man a tafin hannunsa na hagu, da yatsarsa na dama, zai yayyafa man daga tafinsa sau bakwai a gaban Ubangiji, daga cikin man da yake a tafinsa zai zuba a wuri da ya zuba jinin hadaya don laifi, a leɓatun kunnen dama na wanda za a tsabtaccen, a babban yatsar hannun damansa da kuma a babban yatsar ƙafa damansa, sauran man da yake cikin tafinsa, firist ɗin zai zuba a kan wannan da za a tsabtaccen, don a yi kafara dominsa. a gaban Ubangiji, sa'an nan zai miƙa kurciyoyi ko tattabarai waɗanda mutumin zai iya, ɗaya kamar hadaya don zunubi, ɗayan kuma kamar hadaya ta ƙonawa, tare da hadaya ta gari, ta haka firist zai yi kafara a gaban Ubangiji, a madadin wanda za a tsabtacce, waɗannan su ne ƙa'idodi. domin mutumin da yake da cutar fatar jiki wanda kuma ba zai iya samun abubuwan hadaya ta kullum domin tsabtacewarsa ba, tsabtacewa daga riga mai cutar fatar jiki. Ubangiji ya ce wa Musa da Haruna, Sa'ad da kuka shiga ƙasar Kan'ana, wadda nake ba ku kamar gādonku, na kuma sa yaɗuwar cutar fatar jiki a riga a cikin gida a wannan ƙasa, dole mai gidan ya tafi ya faɗa wa firist ya ce, Na ga wani abu da ya yi kamar cutar fatar jikin da take a riga a cikin gidana, firist zai umarci a fitar da komai a gidan kafin ya shiga. yă bincike cutar fatar jiki da take a rigar, saboda babu abin da yake gidan da za a furta mara tsarki ne, bayan haka firist zai shiga ya dudduba gidan, zai bincike cutar fatar jiki da take a riga a bangaye, in kuma yana da taban kore kore ko jaja ja da suka bayyana da suka yi zurfi fiye da saman bangon, firist ɗin zai fita a bakin ƙofar gidan, ya rufe ta na kwana bakwai, a rana ta bakwai ɗin, firist zai dawo don yă dudduba gidan, in cutar fatar jiki da take a riga ta yaɗu a bangayen, zai umarta a ciccire duwatsun da suke da cutar a zubar a wuri marar tsarki waje da birnin, dole ya sa a kankare duka shafan bangon cikin gidan, a kuma zuba kayan da aka kankare a wuri marar tsarki waje da birnin, sai su ɗebi waɗansu duwatsu su sa a wurare da suka ci cire waɗancan, su kuma ɗiba sabon laka su yi shafan gidan, in cutar fatar jiki da take ta rigar ta sake bayyana a gidan, bayan an ciccire duwatsu, aka kankare gidan, aka kuma yi shafe, firist zai je ya bincika shi, in kuwa cutar ta bazu a gidan, to, muguwar cuta ce, gidan mara tsarki ne, dole a rushe gidan. A fid da duwatsun, katakai da kuma dukan shafan daga birnin zuwa wuri marar tsarki, duk wanda ya shiga gidan yayinda aka rufe shi zai ƙazantu har yamma, duk wanda ya kwana ko ya ci abinci a gidan dole ya wanke rigunansa, amma in firist ya zo ya bincika gidan, kuma cutar fatar jiki da take ta rigar ba ta bazu ba, bayan an yi wa gidan shafe, zai furta gidan tsarkakakke, domin cutar ta tafi, don a tsabtace gidan, zai ɗauki tsuntsaye biyu da itacen al'ul, jan ƙyalle da hizo, zai yanka ɗaya daga cikin tsuntsayen. a bisa ruwa mai kyau a cikin tukunyar laka, sa'an nan zai ɗauki itacen al'ul, hizob, jan ƙyalle da kuma tsuntsu mai ran ya tsoma su cikin jinin tsuntsun da aka yanka, da kuma cikin ruwa mai kyau, ya yayyafa wa gida sau bakwai, zai tsabtacce gidan da jinin tsuntsun, ruwa mai kyau, tsuntsu mai ran, itacen al'ul, hizzob da kuma jan ƙyalle, sa'an nan zai saki tsuntsu mai rai ɗin a fili waje da birnin ya tafi, ta haka zai yi kafara saboda gidan, gidan kuwa zai zama tsarkakakke. Waɗannan su ne ƙa'idodi saboda duk wani cuta mai yaɗuwa, don ƙaiƙayi. don cutar fatar jiki da take a riga ko a cikin gida, da kuma don kumburi, ɓamɓaroki ko tabo, don a tabbatar sa'ad da wani abu mai tsarki da mara tsarki, waɗannan su ne ƙa'idodi domin cutar fatar jiki mai yaɗuwa da cutar fatar jikin da take a riga. Firistoci Sura goma sha biyar Mugunyar da take sa ƙazantuwa Ubangiji ya ce wa Musa da Haruna, Yi wa Isra'ilawa magana, ku ce musu, Duk sa'ad da wani namiji yake ɗiga daga azakarinsa, wannan ɗiga mara tsarki ne, ko ɗigar ta ci gaba da fitowa daga azakarinsa ko an tsere ta. za tă sa mutumin ya zama marar tsarki, ga yadda ɗigarsa za tă kawo ƙazantuwa, duk gadon da mutumin mai ɗigar ya kwanta a kai zai zama marar tsarki, kuma duk abin da ya zauna a kai zai zama marar tsarki, duk wanda ya taɓa gadonsa dole ya wanke rigunansa, ya kuma yi wanka, zai kuwa ƙazantu har yamma. Duk wanda ya zauna a inda wannan mai ɗiga ya zauna a kai, dole yă wanke rigunansa, yă kuma yi wanka, zai kuwa ƙazantu har yamma; duk wanda ya taɓa jikin mai ɗiga, dole yă wanke rigunansa, yă kuma yi wanka, zai kuma ƙazantu har yamma; in mai ɗiga ya tofa miyau a kan wani wanda yake tsarkakakke, dole tsarkakakken nan ya wanke rigunansa, ya kuma yi wanka, zai kuma ƙazantu har yamma, kowanne sirdi da mai ɗigar ya zauna a kai zai ƙazantu, kuma duk wanda ya taɓa wani abu cikin abubuwan da suke a ƙarƙashin sirdin zai ƙazantu har yamma, duk wanda ya ɗauki abubuwan nan dole yă wanke rigunansa, ya kuma yi wanka, zai kuwa ƙazantu har yamma, duk wanda mai ɗiga ya taɓa, ba tare da ya wanke hannuwansa da ruwa ba, dole ya wanke rigunansa, ya kuma yi wanka, zai kuma ƙazantu har yamma, dole a farfashe tukunya lakar da mutumin ya taɓa, kuma dole a ɗauraye duk wani abin da aka yi da katako wanda ya taɓa da ruwa, sa'ad da aka tsabtacce mai ɗigar, zai ɗauki kwana bakwai don tsabtaccewarsa, dole yă wanke rigunansa, yă kuma yi wanka mai tsabta, zai kuwa zama tsarkakakke. A rana ta takwas, dole yă ɗauki kurciyoyi biyu ko tantabarai biyu, yă zo gaban Ubangiji a ƙofar Tentin sujada, ya ba da su ga firist, firist ɗin zai miƙa su, ɗaya domin hadaya don zunubi, ɗayan kuma domin hadaya ta ƙonawa, ta haka zai yi kafara a gaban Ubangiji saboda mai ɗigar, sa'ad da namiji ya ɗigar da maniyi, dole ya wanke jikinsa gaba ɗaya da ruwa, zai kuma ƙazantu har yamma. dole a wanke duk riga ko fatar da yake da maniyyin a kansa da ruwa, zai kuma ƙazantu har yamma, sa'ad da namiji ya kwana da mace, ya kuwa zub da maniyyi, dole dukansu biyu su yi wanka, za su kuma ƙazantu har yamma, sa'ad da mace take al'adarta ta ƙa'ida, rashin tsabtarta ta al'adar zai ɗauki kwana bakwai, kuma duk wanda ya taɓa ta zai ƙazantu har yamma, duk abin da ta kwanta a kai a lokacin al'adarta zai ƙazantu, kuma duk abin da ta zauna a kai zai ƙazantu, duk wanda ya taɓa gadonta dole ya wanke rigunansa ya kuma yi wanka, zai kuma ƙazantu har yamma. Duk wanda ya taɓa wani abin da ta zauna a kai, dole yă wanke rigunansa, yă kuma yi wanka, zai kuma ƙazantu har yamma, ko gado ne, ko kuwa wani abin da ta zauna a kai, sa'ad da wani ya taɓa shi, zai ƙazantu har yamma, in namiji ya kwana da ita, al'adarta kuwa ta taɓa shi, zai ƙazantu na kwana bakwai. duk kuma gadon da ya kwanta a kai zai ƙazantu, idan mace tana ɗigar jini na tsawon kwanaki, ban da kwanakin ganin al'adarta, ko kuwa idan al'adarta ya wuce yawan kwanakin da ya kamata, to, za ta ƙazantu daidai kamar na kwanakin al'adar da ta saba yi, wato, muddin tana cikin ɗiga, ta zama mai ƙazanta, duk gadon da ta kwanta yayin da ta ci gaba da ɗiga zai zama mara tsarki, kamar yadda gadonta yake a lokacin al'adarta, kuma duk abin da ta zauna a kai zai zama mara tsarki, kamar yadda yake a lokacin al'adarta, duk wanda ya taɓa su zai zama mara tsarki. dole yă wanke rigunansa, yă kuma yi wanka, zai kuma ƙazantu har yamma, sa'ad da aka tsabtace ta daga ɗigarta, dole ta ɗauki kwana bakwai, bayan haka za ta zama mai tsarki, a rana ta takwas, dole ta ɗauki kurciyoyi biyu ko tantabarai biyu, ta kawo su ga firist a bakin ƙofar Tentin Sujada. Firist zai miƙa ɗaya saboda hadaya don zunubi, ɗayan kuma don hadaya ta ƙonawa, ta haka zai yi kafara dominta a gaban Ubangiji saboda ƙazantar ɗigarta, ta haka za ka tsarkake Isra'ilawa daga rashin tsarkinsu, domin kada su mutu saboda rashin tsarkinsu ta wurin ƙazantar da wurin zamana wanda yake tsakiyarsu, waɗannan su ne ƙa'idodi a kan wanda yake ɗiga, da wanda yake zubar da maniyi, ƙa'idodi ne kuma ga mace wadda take al'ada, ga namiji ko macen da take ɗiga, ga kuma namijin da ya kwana da mace marar tsarki. Firistoci Sura goma sha shida Ranar Kafara Ubangiji ya yi magana da Musa bayan mutuwar ’ya'yan Haruna biyu maza waɗanda suka mutu sa'ad da suka kusaci Ubangiji, Ubangiji ya ce Musa, Faɗa wa ɗan'uwanka Haruna, kada ya riƙa shiga wuri mafi tsarki bayan labule koyaushe, wato, gaban murfi wanda yake bisa akwatin alkawari, domin kada yă mutu, gama zan bayyana a cikin girgije a kan murfin, ga yadda Haruna zai shiga wuri mai tsarki, zai zo da ɗan bijimi domin hadaya don zunubi, da kuma rago domin hadaya ta ƙonawa, zai sa taguwar lilin mai tsarki, tare da ɗan ciki na lilin zai yi ɗamara da igiya kewaye da shi, ya kuma sa hular lilin, waɗannan su ne riguna masu tsarki, saboda haka dole yă yi wanka kafin ya sa su, zai ɗauki bunsurai biyu daga jama'ar Isra'ilawa na hadaya don zunubi, da ɗan rago don hadaya ta ƙonawa, Haruna zai miƙa bijimi hadaya don zunubinsa. yă kuma yi kafara don kansa da gidansa, sa'an nan zai ɗauki bunsurai biyu yă miƙa su a gaban Ubangiji a ƙofar Tentin Sujada, Haruna zai jefa ƙuri'a don awaki biyu ɗin, ƙuri'a ɗaya domin Ubangiji, ɗayan kuma don Azazel, Haruna zai kawo akuyar da ƙuri'a ta fāɗi a kai wa Ubangiji, yă miƙa ta na hadaya don zunubi, amma za a miƙa akuyar da aka zaɓa ta wurin ƙuri'a a matsayin ta azazel da rai a gaban Ubangiji don a yi amfani da ita don kafara ta wurin korinta zuwa cikin jeji kamar azazel. Haruna zai kawo bijimi domin hadayarsa ta zunubi don yă yi kafara wa kansa da kuma domin gidansa, zai kuma yanka bijimin domin nasa hadaya don zunubi, zai ɗauki faranti cike da garwashin wuta daga bagade a gaban Ubangiji, ya kuma cika hannunsa biyu da turare mai ƙanshin da aka niƙa, ya kai su bayan labule, zai sa turaren a wuta a gaban Ubangiji. hayaƙin turaren kuwa zai rufe murfin kafarar a bisa akwatin alkawari, don kada yă mutu, zai ɗibi jinin bijimin da yatsarsa, ya yayyafa a gaban murfin kafarar, sa'an nan ya yayyafa jinin da yatsarsa sau bakwai a gaban murfin kafarar, sa'an nan zai yanka akuya na hadaya don zunubi saboda mutane. yă kai jinin bayan labule, yă yi da shi yadda ya yi da jinin bijimin, zai yayyafa shi a kan murfin kafarar da kuma a gabansa, ta haka zai yi kafara domin wuri mafi tsarki saboda ƙazantar tawayen Isra'ilawa, da laifofinsu da dukan zunubansu, haka zai yi saboda tentin sujada wanda yake a cikinsu a tsakiyar ƙazantarsu, kada kowa ya kasance a Tentin Sujada daga lokacin da Haruna ya shiga don yă yi kafara a wuri mafi tsarki har sai ya fita, bayan ya yi kafara domin kansa, gidansa da kuma dukan jama'ar Isra'ila, sa'an nan zai fita zuwa bagade da yake a gaban Ubangiji, ya yi kafara dominsa, zai ɗibi jinin bijimi. da na akuya ya zuba a ƙahonin bagade, zai yayyafa jinin a kan bagade da yatsarsa sau bakwai, ya tsabtace shi ya kuma tsarkake shi daga ƙazantar Isra'ilawa. Sa'ad da Haruna ya gama yin kafara domin wuri mafi tsarki, Tentin Sujada da kuma bagade, sai ya kawo akuya mai rai, Haruna zai ɗibiya hannuwansa a kan akuya mai ran, yă furta a kansa dukan mugunta da tawayen Isra'ilawa, dukan zunubansu, yă kuma sa su a kan akuyan, zai kori akuyan zuwa cikin jeji a hannun mutumin da aka ba shi aikin yin haka, akuyan zai ɗauka a kansa dukan zunubansu zuwa kaɗaitaccen wuri, a can mutumin zai sake shi a jeji, sa'an nan Haruna zai shiga Tentin Sujada, ya tuɓe rigunansa na lilin da ya sa, kafin ya shiga wuri mafi tsarki, zai kuma bar su a can, zai yi wanka a tsarkakakken wuri, ya sa rigunarsa na kullum, sa'an nan zai fita ya miƙa hadaya ta ƙonawa domin kansa. da hadaya ta ƙonawa domin mutane, don yă yi kafara domin kansa da kuma domin mutane, zai kuma ƙone kitsen hadaya don zunubi a kan bagade, dole mutumin da ya saki akuya na azazel ya wanke rigunansa, ya kuma yi wanka, bayan haka zai iya shiga sansani, dole a ɗauki jini, fata, nama da kuma ƙashin bijimi da akuyan hadaya don zunubi waɗanda aka kawo jininsu cikin wuri mafi tsarki don kafara a kai waje da sansani a ƙone, dole mutumin da ya ƙone su ya wanke rigunansa, ya kuma yi wanka, bayan haka zai iya shiga sansani, wannan za ta zama dawwammamiyar farilla a gare ku, a rana ta goma ga wata na bakwai, dole ku yi mūsun kanku, ba kuwa za ku yi wani aiki ba, ko da mutum baƙo ne a cikinku, ko kuwa ɗan ƙasa, gama a wannan rana za a yi kafara dominku, don a tsarkake ku, sa'an nan a gaban Ubangiji za a tsarkake ku daga dukan zunubanku, Asabbaci ne don hutawa. kuma dole ku yi mūsun kanku, wannan dawwammamiyar farilla ce, firist da aka keɓe aka kuma naɗa don yă gaji mahaifinsa a matsayin babban firist ne zai yi kafara, zai sa rigunan lilin masu tsarki, ya yi kafara domin wuri mafi tsarki, Tentin Sujada da bagade, da kuma saboda firistoci da kuma dukan jama'ar Isra'ila, wannan za tă zama dawwammamiyar farilla ce gare ku, za a riƙa yin kafara sau ɗaya a shekara saboda dukan zunuban Isra'ilawa, aka kuma yi haka yadda Ubangiji ya umarci Musa. Firistoci Sura goma sha bakwai An hana cin jini Ubangiji ya ce wa Musa, Yi magana da Haruna da ’ya'yansa maza da kuma dukan Isra'ilawa, ka ce musu, Ga abin da Ubangiji ya umarta, Duk mutumin Isra'ilan da ya yanka sa, ɗan rago ko akuya a sansani ko waje da shi, a maimakon kawo shi a matsayin hadaya ga Ubangiji a gaban tabanakul na Ubangiji, za a ɗauki wannan mutum. a matsayin mai laifin zub da jini, ya zub da jini kuma dole a raba shi da mutanensa, wannan ya zama haka saboda Isra'ilawa su kawo wa Ubangiji hadayun da suke yi a filaye, dole su kawo su ga firist, wato, ga Ubangiji, a ƙofar Tentin Sujada, su miƙa su a matsayin hadayun salama, firist zai yayyafa jinin. a bagaden Ubangiji, a ƙofar Tentin Sujada, ya kuma ƙone kitsen kamar ƙanshi mai daɗi ga Ubangiji, kada kuma su ƙara yin hadayunsu ga gumaka masu siffar bunsurai waɗanda suka bauta wannan za tă zama dawwammamiyar farilla a gare su wa tsararraki masu zuwa, faɗa musu, Duk wani mutumin Isra'ila ko wani baƙon da yake zama a cikinsu, wanda ya miƙa hadaya ta ƙonawa ko sadaka kuma bai kawo shi ƙofar Tentin Sujada don yă miƙa shi ga Ubangiji ba, dole a raba wannan mutum da mutanensa, duk mutumin Isra'ila ko baƙon da yake zama a cikinsu, wanda ya ci wani jini, zan yi gaba da wannan mutum wanda ya ci jinin. za a kuma raba shi da mutanensa, gama ran halitta yana a cikin jinin, kuma na ba da shi gare ku don kafara a kan bagade, jini ne yake kafara saboda ran mutum, saboda haka na ce wa Isra'ilawa, Babu waninku da zai ci jini, babu wani baƙon da yake zama a cikinku da zai ci jini, duk wani mutumin Isra'ila. ko baƙo da yake zama a cikinku, wanda ya ji wa wani dabba ko tsuntsu wanda ake ci ciwo, dole yă tsiyaye jinin ya rufe shi da ƙasa, domin ran kowace halitta yana cikin jini, shi ya sa na ce wa Isra'ilawa, Kada ku ci jinin wani halitta, domin ran kowace halitta yana cikin jinin, duk wanda ya ci shi, dole a fid da shi. Kowa, ko haifaffe ɗan ƙasa, ko baƙo, da ya ci wani abin da aka sami a mace, ko naman jeji ya yayyage, dole yă wanke rigunansa, yă kuma yi wanka, zai kuma ƙazantu har yamma, sa'an nan zai tsarkake, amma in bai wanke rigunansa ya kuma yi wanka ba, alhaki zai kasance a kansa. Firistoci Sura goma sha takwas Jima'in da aka hana Ubangiji ya ce wa Musa, Yi wa Isra'ilawa magana ka kuma faɗa musu cewa, Ni ne Ubangiji Allahnku, kada ku yi yadda suke yi a Masar, inda da kuke zama, kuma ba za ku yi kamar yadda suke yi a ƙasar Kan'ana, inda nake kawo ku ba, kada ku yi yadda suke yin abubuwa. dole ku kiyaye dokokina, ku kuma lura ku bi farillaina, ni ne Ubangiji Allahnku, ku kiyaye farillaina da dokokina, gama mutumin da ya aikata waɗannan abubuwa zai rayu ta wurinsu, ni ne Ubangiji. Kada wani ya kusaci wani dangi na kusa don ya yi jima'i, ni ne Ubangiji, kada ka ƙasƙantar da mahaifinka, ta wurin kwana da mahaifiyarka, ita mahaifiyarka ce, kada ka yi jima'i da ita, kada ka yi jima'i da matar mahaifinka, wannan zai ƙasƙantar da mahaifinka, kada ka yi jima'i da ’yar'uwarka, ko ’yar mahaifinka, ko ’yar mahaifiyarka, ko an haife ta a gida ɗaya da kai, ko kuwa wani wuri dabam. Kada ka jima'i da ’yar ɗanka ko ’yar ’yarka, wannan zai ƙasƙantar da kai; kada ka yi jima'i da ’yar matar mahaifinka, wadda aka haifa wa mahaifinka, ita ’yar'uwarka ce; kada ka yi jima'i da ’yar'uwar mahaifinka, ita dangin mahaifinka ne na kusa; kada ka yi jima'i da ’yar'uwar mahaifiyarka. domin ita dangin mahaifiyarka ce na kusa, kada ka ƙasƙantar da ɗan'uwan mahaifinka ta wurin kusaci matarsa don ka yi jima'i da ita, ita babarka ce, kada ka yi jima'i da matar ɗanka, ita matar ɗanka ne, kada ka yi jima'i da ita, kada ka yi jima'i da matar ɗan'uwanka, wannan zai ƙasƙanta ɗan'uwanka, kada ka yi jima'i da mace. da kuma ’yarta, kada ka yi jima'i da ’yar ɗanta ko ’yar ’yarta, su danginta ne na kusa, wannan mugun abu ne, kada ka auri ’yar'uwar matarka ta zama kishiyar matarka, ka kuma yi jima'i da ita yayinda matarka tana da rai, kada ka kusaci mace don ka yi jima'i da ita a lokacin ƙazantar al'adarta. Kada ka yi jima'i da matar maƙwabcinka ka ƙazantar da kanka tare da ita, kada ku ba da wani daga cikin ’ya'yanku don a yi hadaya wa Molek, gama ba za ku ƙasƙantar da sunan Allahnku ba, ni ne Ubangiji, kada ka kwana da namiji, kamar yadda namiji yakan kwana da ta mace, wannan abin ƙyama ne. Kada ka yi jima'i da dabba ka ƙazantar da kanka; mace ba za tă ba da kanta ga dabba don yă yi jima'i da ita ba, wannan abin ƙyama ne, kada ku ƙazantar da kanku da wani daga cikin waɗannan, domin haka al'umman da zan kora a gabanku suka ƙazantu, har ƙasar ma ta ƙazantu, saboda haka. na hukunta ta saboda zunubinta, ƙasar kuwa ta amayar da mazaunanta, amma dole ku kiyaye farillaina da kuma dokokina, kada haifaffe ɗan ƙasa da baƙin da suke zama a cikinku ya yi wani daga cikin waɗannan abubuwan banƙyama, gama mutanen da suka zauna a wannan ƙasa kafin ku sun aikata dukan waɗannan abubuwa, suka kuma ƙazantu, kuma in kuka ƙazantar da ƙasar, za tă amayar da ku kamar yadda ta amayar da al'umman da suka riga ku, duk wanda ya yi wani daga cikin waɗannan abubuwa banƙyama, dole a fid da mutumin daga cikin mutanensa, ku kiyaye umarnaina, kuma kada kuwa wata al'ada mai banƙyamar da aka yi kafin ku zo, kuma kada ku ƙazantar da kanku da su, ni ne Ubangiji Allahnku. Firistoci Sura goma sha tara Dokoki iri iri Ubangiji ya ce wa Musa, Yi wa taron jama'ar Isra'ila gaba ɗaya magana, ka ce musu, Ku zama masu tsarki domin ni Ubangiji Allahnku mai tsarki ne, dole kowannenku ya girmama mahaifiyarsa da mahaifinsa, dole kuma ku kiyaye Asabbacina, ni ne Ubangiji Allahnku, kada ku juyo ga gumaka, ko ku yi wa kanku allolin da aka yi zubi da ƙarfe, ni ne Ubangiji Allahnku, sa'ad da kuka miƙa hadaya ta salama. ga Ubangiji, ku miƙa ta yadda za ta karɓu a madadinku, za a ci ta a ranar da kuka miƙa ta, ko kuwa kashegarin, duk abin da ya rage har kwana ta uku dole a ƙone shi, in aka ci ta a rana ta uku mara tsabta ce, ba kuma za a karɓe ta ba, duk wanda ya ci ta zai zama da laifi. domin ya ƙazantar da abin da yake da tsarki ga Ubangiji, dole a raba mutumin nan da mutanensa, sa'ad da kuka yi girbin amfanin gonarku, kada ku girbe har zuwa gefen gonar, ko ku yi kalan girbinku, kada ku koma gonar inabinku kuna kala, ko ku tattara ’ya'yan inabin da suka fāffāɗi. ku bar su domin matalauta da kuma baƙi, ni ne Ubangiji Allahnku, kada ku yi sata, kada ku yi ƙarya, kada ku ruɗe juna, kada ku rantse bisa ƙarya da sunana, ta haka har ku ƙasƙantar da sunan Allahnku, ni ne Ubangiji, kada ku zalunci maƙwabcinku, ko ku yi masa ƙwace, kada ku riƙe albashin ma'aikaci ya kwana, kada ku zagi kurma, ko ku sa abin tuntuɓe a gaban makaho, amma ku ji tsoron Allahnku, ni ne Ubangiji, kada ku yi rashin adalci cikin shari'a, kada ku nuna son kai ga matalauci, ko ku goyi bayan mai arziki, amma ku shari'anta maƙwabci cikin gaskiya, kada ku yi ta yawo. kuna yaɗa ƙarya a cikin mutanenku, kada ku yi wani abin da zai sa ran maƙwabcinku cikin hatsari, ni ne Ubangiji, kada ka yi ƙiyayyar ɗan'uwanka a zuciya, ka tsawata wa maƙwabcinka da gaske don kada ka sami rabo cikin laifinsa, kada ka nemi yin ramuwa ko ka riƙe wani cikin mutanenka a zuciya. Amma ka ƙaunaci maƙwabcinka kamar kanka, ni ne Ubangiji, ku kiyaye farillaina, kada ku sa dabbobin da ba iri ɗaya ba su yi barbara, kada ku yi shuki iri biyu a gonarku, kada ku sa rigar da aka saƙa da yadi iri biyu, in wani ya kwana da mace wadda take baiwa, wadda aka yi wa wani alkawari amma bai fanshe ta ba, ko kuwa ba ’yantar da ita ba, dole a yi hukuncin da ya dace, duk da haka ba za a kashe su ba, domin ba ’yantar da ita ba, dole mutumin da ya kwana da ita ya kawo rago a ƙofar tentin sujada, domin hadaya don laifi ga Ubangiji, da ragon hadaya don laifi ne Firist zai yi kafara saboda mutumin a gaban Ubangiji saboda zunubin da ya yi, za a kuwa gafarta zunubinsa, sa'ad da kuka shiga ƙasar kuka kuma shuka kowane irin itace mai ’ya'ya na ci, ku ɗauki ’ya'yan itatuwan nan a matsayin an hana ku ci, shekara uku za ku ɗauka a matsayin an hana ku, ba za ku ci su ba. A shekara ta huɗu dukan ’ya'yansu za su zama tsarkakakku, hadaya ta yabo ga Ubangiji, amma a shekara ta biyar za ku iya cin ’ya'yan itatuwan, ta haka girbinku zai ƙaru, ni ne Ubangiji Allahnku, kada ku ci wani abinci tare da jini a cikinsa, kada ku yi duba ko sihiri, ba za ku aske gefe gefe. na gashin kanku ba ko ku aske gemunku, kada ku tsattsaga jikunanku saboda matattu, ba kuwa za ku yi wa kanku zane-zane a jiki ba, ni ne Ubangiji, kada ka ƙasƙantar da ’yarka ta wurin mai da ita karuwa, in ba haka ba, ƙasar za ta juya ga karuwanci, ta kuma cika da mugunta. Ku kiyaye Asabbacina, ku kuma girmama wuri mai tsarkina, ni ne Ubangiji; kada ku juya ga masu duba ko ku nemi shawarar bokaye, gama za ku ƙazantu ta wurinsu, ni ne Ubangiji Allahnku; ku miƙe tsaye a gaban tsofaffi, ku nuna bangirma ga waɗanda suka tsufa, ku kuma girmama Allahnku, ni ne Ubangiji. sa'ad da baƙo yana zama tare da ku a ƙasarku, kada ku wulaƙanta shi, dole ku ɗauki baƙon da yake zama tare da ku kamar haifaffe ɗan ƙasa, ku ƙaunace shi kamar kanku, gama da ku ma baƙi ne a Masar, ni ne Ubangiji Allahnku, kada ku yi amfani da mudun ƙarya sa'ad da kuke awon tsawo. nauyi, ko yawan abu Ku yi amfani da ma'auni na gaskiya, da mudu na gaskiya, da kuma magwaji na gaskiya, ni ne Ubangiji Allahnku, wanda ya fitar da ku daga Masar, ku kiyaye dukan farillaina da kuma dukan dokokina, ku kuma bi su, ni ne Ubangiji. Firistoci Sura ashirin Hukuntai don zunubi Ubangiji ya ce wa Musa, Faɗa wa Isra'ilawa cewa, Duk wani mutumin Isra'ila ko baƙon da yake zama a cikin Isra'ila da ya miƙa wani daga cikin ’ya'yansa wa Molek, dole sa kashe shi, mutanen ƙasar za su jajjefe shi, zan yi gaba da wannan mutum, zan kuma raba shi da mutanensa. gama ta wurin miƙa ’ya'yansa ga Molek ya ƙazantar da wuri mai tsarkina, ya kuma ƙazantar da sunana mai tsarki, in mutanen ƙasar suka kau da idanunsu sa'ad da wannan mutum ya miƙa ’ya'yansa ga Molek, suka kāsa kashe shi, zan yi gāba da wannan mutum da iyalinsa, zan raba shi da kuma duk waɗanda suka bi shi cikin karuwanci ga Molek da kuma mutanensu, zan yi gāba da mutumin da ya juyo ga masu duba da bokaye, don yă yi karuwanci ta wurin binsu, zan kuma raba shi da mutanensa, ku tsarkake kanku, ku kuma zama da tsarki, gama ni ne Ubangiji Allahnku, ku kiyaye farillaina, ku kuma bi su, ni ne Ubangiji wanda. ya mai da ku masu tsarki, in wani ya zagi mahaifinsa ko mahaifiyarsa, dole a kashe shi, domin ya zagi mahaifinsa ko mahaifiyarsa, alhakin jininsa zai zauna a kansa, in mutum ya yi zina da matar wani, da matar maƙwabcinsa, dole a kashe su biyu da suka yi zinan, in mutum ya kwana da matar mahaifinsa. ya ƙasƙantar da mahaifinsa, dole a kashe macen, alhakin jininsu zai zauna a kansu, in mutum ya kwana da matar ɗansa, dole a kashe su biyun, abin da suka yi haram ne, alhakin jininsu zai zauna a kansu, in mutum ya kwana da mutum kamar yadda ake kwana da mace, su biyun sun yi abin ƙyama, dole a kashe su. alhakin jininsu zai zauna a kansu, in mutum ya auri ’ya da mahaifiyarta, mugun abu ne, da shi da su dole a ƙone su da wuta, saboda kada mugun abu ya kasance a cikinku, in mutum ya yi jima'i da dabba, dole a kashe shi, dole kuma ku kashe dabbar, in mace ta kusaci dabba. don tă yi jima'i da ita, ku kashe macen da dabbar, dole a kashe su, alhakin jininsu zai zauna a kansu, in mutum ya auri ’yar'uwarsa, ko ’yar mahaifinsa, ko kuwa ta mahaifiyarsa, suka kuma yi jima'i, abin kunya ne, dole a raba su a idanun mutanensu, ya ƙasƙantar da ’yar'uwarsa kuma za a nemi hakki. daga gare shi, in mutum ya kwana da mace a lokacin al'adarta, duka biyunsu za a kore su daga cikin jama'arsu, gama sun karya ƙa'idodi a kan rashin tsarki, kada ka yi jima'i da ’yar'uwar mahaifiyarka ko ta mahaifinka, gama wannan zai ƙasƙantar da dangi na kurkusa, dukanku za ku ɗauki laifin, in mutum ya kwana da babarsa. ya ƙasƙantar da kawunsa ke nan, hakkin zai kasance a kansu, za su mutu babu ’ya'ya, in mutum ya auri matar ɗan'uwansa, aikin rashin tsabta ne, ya ƙasƙantar da ɗan'uwansa ke nan, za su mutu babu ’ya'ya, ku kiyaye dukan farillaina da dokokina duka. don kada ƙasar da nake kai ku ta amayar da ku, kada ku yi zama bisa ga al'adun al'umman da zan kora a gabanku, domin sun aikata dukan waɗannan abubuwa, na yi ƙyamarsu, amma na faɗa muku, za ku mallaki ƙasarsu, zan ba ku ita gādo, ƙasa mai zub da madara da zuma, ni ne Ubangiji Allahnku, wanda ya keɓe ku daga al'ummai. Saboda haka sai ku bambanta tsakanin dabbobi masu tsarki da marasa tsarki, da kuma tsakanin tsuntsaye masu tsarki da marasa tsarki, kada ku ƙazantar da kanku ta wurin wata dabba, ko tsuntsu, ko wani abin da yake rarrafe a ƙasa, waɗanda na keɓe a matsayin marasa tsarki a gare ku, ku zama tsarkakakke gare ni. Gama Ni Ubangiji mai tsarki ne, na kuma keɓe ku daga al'ummai don ku zama nawa, namiji ko ta macen da yake mai duba ko maita a cikinku, dole a kashe shi, za ku jajjefe su da duwatsu, alhakin jininsu zai zauna a kansu. Firistoci Sura ashirin da ɗaya. Dokoki domin firistoci Ubangiji ya ce wa Musa, Yi magana da firistoci ’ya'yan Haruna maza, ka ce musu, Kada firist ya ƙazantar da kansa saboda wani cikin mutanensa da suka mutu, sai dai na danginsa na kusa, kamar mahaifiyarsa ko mahaifinsa, ɗansa ko ’yarsa, ɗan'uwansa ko ’yar'uwarsa da ba tă riga ta yi aure ba, wadda take dogara gare shi, da yake ba ta da miji, saboda ita zai iya ƙazantar da kansa, kada ya ƙazantar da kansa saboda mutanen da suke da dangantakar da shi ta wurin aure, ta yin haka zai ƙazantar da kansa, kada firistoci su aske kansu ƙwal, ko su kwakkwafe gemunsu, ko su tsattsage jikunansu, dole su kasance masu tsarki ga Allahnsu, kada kuma su ɓata sunan Allahnsu, domin sukan miƙa hadayun da aka kawo wa Ubangiji da wuta, abincin Allahnsu, saboda haka sai su kasance da tsarki, ba za su auri matan da karuwanci ya ɓata su. ko waɗanda mazansu suka sake su ba, gama firistoci masu tsarki ne ga Allahnsu, an ɗauke su da tsarki, domin suna miƙa abincin Allahnku, an ɗauka su masu tsarki, gama ni Ubangiji mai tsarki ne, ni wanda ya mai da ku masu tsarki, in ’yar firist ta ɓata kanta ta wurin zama karuwa. ta kunyatar da mahaifinta ke nan, dole a ƙone ta da wuta, babban firist, wanda yake ɗaya cikin ’yan'uwansa, wanda aka shafe da mai a kansa, wanda kuma aka naɗa don yă sa rigunan firistoci, kada ya bar gashin kansa buzu buzu, ko ya kyakketa rigunansa, ba zai shiga inda akwai gawa ba. Kada yă ƙazantar da kansa, ko ma ta mahaifinsa ce, ko ta mahaifiyarsa, an keɓe shi domina, kada yă ƙazantar da kansa, kada kuwa yă ɓata tentin sujada ta wurin shiga gidan da gawa take, ko ta mahaifinsa ko ta mahaifiyarsa ce, Ni ne Ubangiji, dole macen da zai aura ta kasance budurwa, ba zai auri matan da mijinta ya mutu, ko macen da mijinta ya rabu da ita, ko macen da ta ɓata kanta ta wurin karuwanci ba, sai dai ya auri budurwa daga cikin mutanensa, don kada ya ƙazantar da ’ya'yansa a cikin mutanensa, ni ne Ubangiji, wanda ya mai da shi mai tsarki, Ubangiji ya ce wa Musa, Faɗa wa Haruna cewa, Don tsararraki masu zuwa, kada ko ɗaya daga cikin zuriyarka da yake da lahani ya zo kusa domin ya miƙa hadaya ta ci gare ni, duk mai lahani, ko makaho, ko gurgu, ko mai naƙasa, ko mai wani lahani a jiki, ko mai karyayyen ƙafa, ko mai karyayyen hannu, ko mai kusumbi, ko wada. ko wanda yake da lahani a ido, ko mai cuta mai sa ƙaiƙayi, ko mai kirci, ko wanda aka daƙe, ba zai yi kusa domin ya miƙa hadaya ba, ba zuriyar Haruna firist mai lahanin da zai zo kusa don ya miƙa hadayun da aka yi ga Ubangiji da wuta, da yake yana da lahani. ba zai zo kusa don yă miƙa abincin Allahnsa ba, zai iya cin abinci mafi tsarki na Allahnsa, haka ma abinci mai tsarki, duk da haka saboda lahaninsa ba zai iya kusa da labule ko ya yi kusa da bagadai don kada ya ƙazantar da wuri mai tsarkina, ni ne Ubangiji wanda yake mai da su masu tsarki, sai Musa ya faɗa wannan wa Haruna da ’ya'yansa maza da kuma dukan Isra'ilawa. Firistoci Sura ashirin da biyu Ubangiji ya ce wa Musa, Faɗa wa Haruna da ’ya'yansa maza, su lura da tsarkakakkun abubuwan da Isra'ilawa suka keɓe gare ni da bangirma, saboda ba za su ƙazantar da sunana mai tsarki ba, ni ne Ubangiji, faɗa musu cewa, Don tsararraki masu zuwa, in wani zuriyarku ya ƙazantu, duk da haka ya kusaci tsarkakakku hadayun da Isra'ilawa suka keɓe ga Ubangiji, dole a raba wannan mutum daga gabana, ni ne Ubangiji, in zuriyar Haruna yana da kuturu. ko mai ɗiga ba zai ci daga cikin tsarkakakkun abubuwa ba, sai lokacin da ya tsarkaka, duk wanda ya taɓa wani abu mara tsarki na mamaci, ko wanda maniyinsa yake ɗiga, da dukan kuma wanda ya taɓa wani abu mai rarrafe wanda yake ƙazantarwa, ko kuwa wani mutum mai ƙazanta. Duk mutumin da ya taɓa kowane irin abu haka zai ƙazantu har yamma, ba kuwa zai ci daga cikin tsarkakakkun abubuwan nan ba, sai ya yi wanka tukuna, sa'ad da rana ta fāɗi, zai zama tsarkakakke, bayan wannan kuwa zai iya cin tsarkakakkun hadayu, gama abincinsa ne. Kada yă ci wani abin da ya mutu mushe, ko wanda namun jeji suka yayyaga, don kada yă ƙazantar da kansa, Ni ne Ubangiji; firistoci za su kiyaye umarnaina, don kada su yi laifi su mutu saboda sun rena su, Ni ne Ubangiji, wanda ya mai da su masu tsarki, duk wanda ba daga cikin iyalin firistoci ba, ko da yake yana zama tare da su, ko kuwa an ɗauke shi yana yi musu aiki, ba zai ci daga cikin tsarkakakkun hadayun ba, amma in firist ya sayi bawa da kuɗi, ko kuwa in an haifi bawan a gidansa, wannan bawan zai iya cin tsattsarkan abincin. In ’yar firist ta auri wani da ba firist ba, ba za tă ci wani tsarkakakkun sadaka ba, amma idan ’yar firist ta zama gwauruwa ko sakakkiya, ba ta da ’ya'ya, ta kuwa dawo don ta zauna a gidan mahaifinta kamar matashiya, za tă iya cin abincin, in wani ya ci tsarkakakken abinci cikin kuskure. dole yă maido wa firist hadayar, yă kuma ƙara kashi ɗaya bisa biyar na tamanin abin, firist ɗin ba zai ƙasƙantar da tsarkakakkun hadayun da Isra'ilawa suka kawo ga Ubangiji ta wurin barinsu su ci tsarkakakkun hadayu, ta yin haka su jawo wa kansu laifin da zai bukaci biya ba, Ni ne Ubangiji, wanda ya mai da ku masu tsarki, hadayun da ba a yarda da su ba, Ubangiji ya ce wa Musa, Yi wa Haruna da ’ya'yansa maza da kuma dukan Isra'ilawa magana ka ce musu, In waninku, ko mutumin Isra'ila, ko baƙon da yake zama a Isra'ila, ya kawo kyauta don hadaya ta ƙonawa ga Ubangiji, ko don yă cika alkawari, ko kuwa a matsayin hadaya ta yardar rai, dole ku miƙa dabba namiji mara lahani, daga shanu, tumaki ko awaki, domin ya zama yardajje a madadinku, kada ku kawo wani abu mai lahani, domin ba zai zama yardajje ba a madadinku. Sa'ad da wani ya kawo hadaya ta salama daga garken shanu, ko na tumaki ga Ubangiji don yă cika wani alkawari na musamman, ko hadaya ta yardar rai, dole yă zama marar lahani, ko tabo don yă zama yardajje, kada ku miƙa Ubangiji dabbobi makafi, ko nakasassu, ko masu gundumi. ko masu ɗiga, ko masu susa, ko masu kirci, kada ku sa wani daga cikin waɗannan a bisa bagade a matsayin hadaya, gama hadaya ce da aka ƙone da wuta ga Ubangiji, za ku iya miƙa hadaya ta yardar rai da maraƙi, ko tunkiya mai naƙasa, ko mara cikakken lafiya, amma ba za ta zama yardajje. don cika alkawarin da aka yi ba, ba za ku miƙa wa Ubangiji dabbar da lunsayinta yake da ƙujewa, ko dandaƙewa, ko yagewa, ko yankewa ba, ba za ku kuma karɓi irin waɗannan dabbobi daga hannun baƙi ku miƙa su a matsayin abinci ga Allahnku ba. ba za su zama yardajje a madadinku ba, domin sun naƙasa, suna kuma da lahani. Ubangiji ya ce wa Musa, Sa'ad da aka haifi ɗan maraƙi, tunkiya ko akuya, sai ya kasance da mahaifiyarsa kwana bakwai, daga rana ta takwas zuwa gaba, zai zama yardajje hadaya, hadaya ce da aka ƙone da wuta ga Ubangiji, kada a yanka saniya ko tunkiya da ɗanta rana ɗaya, sa'ad da kuka miƙa hadaya ta godiya ga Ubangiji, ku miƙa ta a yadda za ta zama yardajje a madadinku, dole a ci hadayar a ranar, kada a bar saura sai da safe, ni ne Ubangiji, ku kiyaye dokokina ku kuma bi su. Ni ne Ubangiji, kada ku ƙasƙantar da sunana mai tsarki; dole Isra'ilawa su gane ni mai tsarki ne, Ni ne Ubangiji, wanda ya keɓe ku a matsayin tsarkaka, da kuma wanda ya fitar da ku daga Masar don in zama Allahnku, Ni ne Ubangiji. Firistoci Sura ashirin da uku Ubangiji ya ce wa Musa, Yi magana da Isra'ilawa ka ce musu, Ga ƙayyadaddun bukukuwa. ƙayyadaddun bukukuwan Ubangiji, da za ku sanar wa mutane su riƙa kiyayewa, su zama lokutan tarurruka masu tsarki. Asabaci. Akwai kwanaki shida da za ku iya yin aiki, amma rana ta bakwai, asabaci ne. na hutu, rana mai tsarki ga jama'a, kada ku yi wani aiki a ko'ina kuke da zama, asabaci ne ga Ubangiji, Bikin Ƙetarewa, da burodi mara yisti, wannan su ne bukukuwan da Ubangiji ya kafa da tsarkakakkun taron jama'a za su yi a ƙayyadaddun lokuta. Bikin Ƙetarewar Ubangiji zai fara da yamma a rana ta goma sha huɗu na wata na fari, a rana ta goma sha biyar na wannan wata, za a fara Bikin Burodi mara Yisti na Ubangiji, za ku yi kwana bakwai kuna cin burodi mara yisti, a rana ta fari, ku yi taro mai tsarki, ba kuwa za ku yi aiki na kullum ba. Kwana bakwai za ku miƙa hadaya ga Ubangiji da wuta, a rana ta bakwai ɗin ku yi taro mai tsarki, ba za ku kuwa yi aiki na kullum ba. ’Ya'yan fari na itatuwa Ubangiji ya ce wa Musa, Yi magana da Isra'ilawa ka ce musu, Sa'ad da kuka shiga ƙasar da zan ba ku, kuka kuma girbe amfanin gonarta, sai ku kawo wa firist. damin hatsi na farko da kuka girbe, zai kaɗa damin a gaban Ubangiji, domin yă zama yardajje a madadinku, firist ɗin zai kaɗa shi a kashegarin Asabaci, a ranar da kuka kaɗa damin, dole ku miƙa hadaya ta ƙonawa na ɗan rago bana ɗaya, marar lahani ga Ubangiji. tare da hadaya ta gari mai laushi, humushi biyu haɗe da mai, wato, hadaya ce da aka ƙone da wuta ga Ubangiji, mai daɗin ƙanshi da kuma abin sha falaba ɗaya na ruwan inabi, ba za ku ci wani burodi, ko gasasshen hatsi, ko sabon hatsi ba, sai ran nan da kuka kawo wannan hadaya ga Allahnku, wannan za tă zama dawwammamiyar farilla wa tsararraki masu zuwa, a duk inda kuke zama. Bikin makonni. Daga kashegarin asabaci ranar da kuka kawo dami don hadaya ta kaɗawa, ku ƙirga cikakku makonni bakwai, ku ƙirga kwana hamsin har zuwa kashegarin Asabbaci na bakwai, sa'an nan ku miƙa hadaya ta sabon hatsi ga Ubangiji, daga ko'ina kuke da zama, ku kawo dunƙule biyu na humushin gari mai laushi, da aka tuya da yisti, a matsayin hadaya ta kaɗawa ta ’ya'yan fari na itatuwa ga Ubangiji, tare da wannan. Ku miƙa ’yan raguna bakwai, kowanne bana ɗaya ɗaya marar lahani, bijimi da kuma raguna biyu, za su zama hadaya ta ƙonawa ga Ubangiji, tare da hadayunsu na hatsi, da hadayunsu na sha, hadaya ta aka yi da wuta, mai daɗin ƙanshi ga Ubangiji, sa'an nan ku miƙa bunsuru ɗaya na hadaya don zunubi. da ’yan raguna biyu, kowanne bana ɗaya ɗaya, don hadaya ta salama, firist zai kaɗa ’yan raguna biyun a gaban Ubangiji a matsayin hadaya ta kaɗawa, tare da burodin sababbin ’ya'yan fari na itatuwan, tsarkaken hadaya ce ga Ubangiji ga firist, a wannan rana za ku yi taro mai tsarki. ba kuwa za ku yi aiki na kullum ba, wannan za tă zama dawwammamiyar farilla wa tsararraki masu zuwa a ko'ina kuke da zama, sa'ad da kuka yi girbin gonarku, kada ku girbe har ƙarshen gefen gonar, ko ku yi kalar girbinku, ku bar su wa matalauta da baƙi, ni ne Ubangiji Allahnku. Bikin busar ƙahoni Ubangiji ya ce wa Musa, Faɗa wa Isra'ilawa cewa, A ranar farko ga wata na bakwai, za ta zama ranar hutu, rana ce ta tuni da yin taro mai tsarki na sujada da za a fara busar ƙaho, kada ku yi aiki na kullum, amma ku miƙa hadaya ta ƙonawa ga Ubangiji. Ranar Kafara Ubangiji ya ce wa Musa, Rana ta goma ta wata bakwai za ta zama ranar kafara, sai ku yi taro mai tsarki don ku yi mūsun kanku, ku kuma miƙa hadayar da aka yi da wuta ga Ubangiji, kada ku yi aiki a ranar, gama ranar kafara ce, sa'ad da za a yi kafara saboda ku. a gaban Ubangiji Allahnku, duk wanda bai yi mūsun kansa a wannan rana ba, dole a raba shi daga mutanensa, zan hallaka duk wani da ya yi aiki a wannan rana daga mutanensa, sam, ba za ku yi wani aiki ba, wannan za ta zama dawwammamiyar farilla ce wa tsararraki masu zuwa a ko'ina. kuke da zama, Asabbaci ne na hutu dominku, ku ma dole ku yi mūsun kanku, daga yamman rana ta tara ga wata har zuwa yamma na biye, za ku kiyaye Asabbacinku, bikin tabanakul Ubangiji ya ce wa Musa, Faɗa wa Isra'ilawa cewa, A ranar goma sha biyar ga wata na bakwai, za a fara Bikin Tabanakul na Ubangiji, zai kuma ɗauki kwana bakwai, a ranar farko za tă zama ta taro mai tsarki, kada ku yi aiki na kullum, kwana bakwai za ku miƙa hadayun da aka yi da wuta ga Ubangiji, a rana ta takwas ku yi taro mai tsarki, ku kuma miƙa hadayar da aka yi da wuta ga Ubangiji, wannan ranar rufewar taro ce, kada ku yi aiki na kullum, waɗannan su ne bukukuwan da Ubangiji ya kafa, waɗanda za ku yi a matsayin tsarkakakkun taro, don kawo hadayun da aka yi da wuta ga Ubangiji, hadayu na ƙonawa da hadayu na hatsi, sadaka da kuma hadayu na sha. da ake bukata kowace rana, waɗannan hadayu ƙari ne a kan waɗannan na asabatan Ubangiji, haɗa kuma da kyautanku, da kome da kuka yi alkawari, da kuma hadayu yardar ran da za ku ba wa Ubangiji, saboda haka, farawa daga ranar goma sha biyar ga watan bakwai. Bayan kun tara hatsin gona, ku yi bikin Ubangiji kwana bakwai, rana ta fari, rana hutu ce, rana ta takwas kuma ranar hutu ce, a rana ta fari za ku ɗebi zaɓaɓɓun ’ya'yan itatuwa daga itatuwa, da rassan dabino, rassa masu ganye. da kuma ganyayen itacen wurdi na fari, ku yi farin ciki a gaban Ubangiji Allahnku kwana bakwai, za ku kiyaye bikin nan har kwana bakwai a kowace shekara ga Ubangiji, wannan za ta zama dawwammamiyar farilla wa tsararraki masu zuwa, ku kiyaye ta a wata na bakwai, ku zauna a bukkoki kwana bakwai, dukan ’yan ƙasa haifaffun Isra'ilawa za su zauna a bukkoki, don zuriyarku ta san cewa na sa Isra'ilawa suka zauna a bukkoki sa'ad da na fitar da su daga Masar, ni ne Ubangiji Allahnku, saboda haka Musa ya sanar wa Isra'ilawa ƙayyadaddun bukukuwan Ubangiji. Firistoci Sura ashirin da hudu Mai da burodi shiryayye a gaban Ubangiji Ubangiji ya ce wa Musa, Ka umarci Isra'ilawa su kawo tsabtataccen mai na zaitun da aka matse, don kunna fitilun yadda harshen wutar ba zai taɓa mutuwa ba, za a ajiye su waje. da labulen Wuri Mafi Tsarki a Tentin Sujada, Haruna zai riƙa kula da fitilun a gaban Ubangiji daga yamma zuwa safiya, wannan za ta zama dawwammamiyar farilla wa tsararraki masu zuwa, dole a ci gaba da shirya fitilu a kan wurin ajiye fitila na zinariya a gaban Ubangiji. Ɗauki gari mai laushi, a gasa dunƙulen burodi goma sha biyu, a yi amfani da humushi biyu na garwan gari don kowace burodi, a shirya su jeri biyu, guda shida a kowane jeri, a kan teburin da aka yi da zinariya zalla, a gaban Ubangiji; za a zuba turare. a kowane layin dunƙulen burodin don yă kasance abin tunawa a bisa burodin, turaren zai ƙone a madadin burodin don yă zama kamar hadayar da aka miƙa da wuta ga Ubangiji, za a shirya wannan gurasa a gaban Ubangiji kowane Asabaci, a madadin Isra'ilawa a matsayin madawwamin Alkawari Wannan burodin zai zama na Haruna da ’ya'yansa maza, waɗanda za su ci a tsattsarkan wuri, gama sashi ne mafi tsarki na rabonsu na kullum na hadayar da aka yi da wuta ga Ubangiji, a jajjefi mai saɓo da duwatsu, to, ɗan wata mutiniyar Isra'ila. wadda mahaifinsa mutumin Masar ne, ya je cikin Isra'ilawa, sai faɗa ta tashi tsakaninsa da wani mutumin Isra'ila a cikin sansani, ɗan mutuniyar Isra'ila ya saɓi sunan Ubangiji, ya kuma la'ana shi, saboda haka aka kawo shi wa Musa, sunan mahaifiyarsa Shelomit ne, ’yar Dibri. na kabilar Dan, suka sa shi a gidan tsaro sai lokacin da nufin Ubangiji ya nuna musu abin da za su yi da shi, sai Ubangiji ya ce wa Musa, Ka kai mai saɓon nan waje da sansani, duk waɗanda suka ji maganar da mai saɓon nan ya yi su ɗibiya hannuwansu a kansa, taron jama'a kuwa gaba ɗaya su jajjefe shi da duwatsu, faɗa wa Isra'ilawa cewa, Duk wanda ya zagi Allahnsa, alhakin zai rataya a wuyansa, duk wanda ya saɓi sunan Ubangiji, dole a kashe shi, dole jama'a gaba ɗaya su jajjefe shi da duwatsu, ko baƙo ko haifaffen ɗan ƙasa, sa'ad da ya saɓi sunan Ubangiji, dole a kashe shi, duk wanda ya kashe mutum, dole a kashe shi, duk wanda ya kashe dabbar wani, dole ya biya, rai domin rai, duk wanda ya yi wa maƙwabcinsa rauni, sai a yi masa abin da ya yi, karaya don karaya, ido don ido, haƙori don haƙori, kamar yadda ya yi wa wani rauni, shi ma a yi masa. Duk wanda ya kashe dabba, dole yă biya, amma duk wanda ya kashe mutum, dole a kashe shi, za ku kasance da doka iri ɗaya wa baƙo da kuma wa haifaffen ɗan ƙasa, ni ne Ubangiji Allahnku. Sai Musa ya yi wa Isra'ilawa magana, suka kuwa kai mai saɓon waje da sansani, suka jajjefe shi da duwatsu, Isra'ilawa suka yi yadda Ubangiji ya umarci Musa. Firistoci Sura ashirin da biyar Shekara ta Asabaci. Ubangiji ya yi magana da Musa a kan dutsen Sinai ya ce, Yi wa Isra'ilawa magana, ka ce musu, Sa'ad da kuka shiga ƙasar da zan ba ku, dole ƙasar kanta ta kiyaye Asabbaci ga Ubangiji, shekara shida za ku yi shuki, shekara shida kuma za ku aske gonakin inabinku, ku kuma tattara hatsinsu, amma a shekara ta bakwai ƙasar za ta sami hutun Asabbaci, Asabbaci ga Ubangiji, kada ku yi shuki a gonakinku, ko kuwa ku aske gonakinku na inabi. Kada ku girbe abin da ya yi girma ba tare da ku kuka shuka ba, ko ku girbe inabin da ba ku aske ba, ƙasar za ta kasance da shekarar hutu, duk abin da gonar ta ba da amfani a shekara ta Asabbaci zai zama abinci gare ku wa kanku, bayinku maza da mata. da ma'aikatan da kuka ɗauka aiki, da kuma waɗanda ba zama dundundun suke yi tare da ku ba, haka ma zai zama abinci domin dabbobinku da kuma namun jeji a ƙasarku, duk abin da ƙasar ta bayar za a ci, murnar cika shekarar hamsin, ku ƙirga Asabbatai bakwai na shekaru bakwai, sau bakwai, gama Asabbatai bakwai na shekaru bakwai za su yi daidai da shekaru arba'in da tara, sa'an nan a busa ƙaho a ko'ina a rana ta goma ga wata na bakwai, a ranar kafara, a busa ƙaho a dukan ƙasarku, ku keɓe shekara ta hamsin. ku kuma yi shelar ’yanci a dukan ƙasar ga mazaunanta, za tă zama shekarar murna gare ku, kowannenku zai koma ga mallakar iyalinsa, kuma kowa ga danginsa, shekara ta hamsin za tă zama ta murna a gare ku, kada ku yi shuki, kada kuma ku yi girbi, abin da ya yi girma da kansa. ko ku girbe inabin da ba ku lura da shi ba, gama shekara ce ta murna, za tă kuma zama mai tsarki a gare ku, ku dai ci abin da aka ɗauka kai tsaye daga gonaki, a wannan shekara ta murna, kowa zai koma ga mallakarsa, in ka sayar da gona wa wani daga mutanen ƙasarka, ko ka saya wata gona. daga gare shi, Kada ku cuci juna Sa'ad da mutum ya sayi fili daga abokin zamansa, kuɗin zai kasance bisa ga yawan shekara hamsin ta murna da suka wuce, da kuma bisa ga yawan shekarun noma da suka rage kafin wata shekara hamsin ta murna, idan shekarun suna da yawa, sai ku ƙara kuɗin filin, idan kuma shekarun ba su da yawa, sai ku rage kuɗin filin, gama ainihin abin da ake sayar maka shi ne yawan hatsin, kada ku cuci juna, amma ku ji tsoron Allahnku, ni ne Ubangiji Allahnku, ku bi farillaina, ku kuma yi hankali ga kiyaye dokokina, za ku kuwa zauna lafiya a ƙasar. Sa'an nan ƙasar za tă ba da amfaninta, za ku kuwa ci ku ƙoshi, ku kuma zauna lafiya, mai yiwuwa ku ce, Me za mu ci a shekara ta bakwai in ba mu yi shuki ko hatsin hatsinmu ba, zan aika muku da irin albarka a shekara ta shida, har da ƙasar za ta ba da amfani isasshe na shekara uku. Yayinda kuke shuki a shekara ta takwas, za ku kasance da raguwa hatsi na shekarar da ta wuce, za ku kuma ci gaba da ci daga gare shi har girbin shekara ta tara ya shigo, kada a sayar da gona dindindin, gama ƙasar tawa ce, ku kuwa baƙi ne kawai, kuma ’yan haya nawa. Ko'ina a ƙasar da kuke da mallaka, dole ku tanadar da dama fansar ƙasar, in ɗaya daga cikin mutanen ƙasarku ya talauta ya kuma sayar da mallakarsa, sai danginsa na kusa ya je ya fanshi abin da mutumin ƙasarsa ya sayar, in mutumin ba shi da wanda zai fansa masa ita. shi kansa kuwa ya wadace, ya kuma sami isasshen halin fansarta, sai ya lissafta yawan shekarun da aka yi tun da an sayar da filin, kuɗin filin zai dangana ga yawan shekarun da suka rage kafin shekara hamsin ta murna da za ta zo, sa'an nan zai iya komo ga mallakarsa. Amma in bai sami halin sāke biyansa ba, abin nan da ya sayar zai ci gaba da zama mallakar mai sayan, sai Shekara ta Murna, za a maido masa da ita a Shekara ta Murna, sa'an nan zai iya koma ga mallakarsa, in mutum ya sayar da gida a birni mai katanga, yana da izini ya fanshe shi a ƙarshen shekara guda. bayan ya sayar da shi, in ba a fanshe shi a ƙarshen shekara ba, gidan da yake a birni mai katanga zai zama mallakar na dindindin na mai sayan da kuma zuriyarsa, ba za a mai da shi a shekara ta murna ba, amma za a ɗauki gidaje a ƙauyuka marasa katanga kewaye da su daidai da gonaki, za a iya fanshe su a kuma mayar da su a Shekara ta Murna, kullum lawuyawa suna da izini su fanshi gidajensu a biranen lawuyawa waɗanda suka mallaka, saboda haka ana iya fansa mallakar lawuyawa wato, gidan da aka sayar a duk birnin da yake nasu, za a kuma mayar a Shekara ta Murna, gama gidaje a biranen Lawiyawa mallakar Isra'ilawa ne, amma kada a sayar da filayen kiwo na waɗannan birane, mallakarsu ce ta dindindin, in ɗaya daga cikin mutanen ƙasarku ya talauta, ba ya kuma iya tallafawa kansa a cikinku, sai ku taimake shi. kamar yadda za ku yi da baƙo a cikinku, kada ku karɓi riba ta kowace iri daga gare shi, amma ku ji tsoron Allahnku, saboda mutumin ƙasarku ya ci gaba da zama a cikinku, kada ku ba shi rancen kuɗi da ruwa, ko ku sayar masa abinci don samun riba, ni ne Ubangiji Allahnku, wanda ya fitar da ku daga Masar. don in ba ku ƙasar Kan'ana in kuma zama Allahnku, in ɗaya daga cikin mutanen ƙasarku ya talauta a cikinku, ya kuma sayar da kansa gare ku, kada ku sa ya yi kamar bawa, amma a ɗauke shi a matsayin ma'aikacin da aka ɗauka aiki, ko mazaunan da ba na dindindin ba a cikinku, sai ya yi muku aiki. sai Shekara ta Murna, sa'an nan a sake shi da ’ya'yansa ya kuma koma ga danginsa, da mallakar kakanninsa, gama Isra'ilawa bayina ne waɗanda na saya daga Masar, kada a sayar da su a matsayin bayi, kada ku gwada musu azaba, amma ku ji tsoron Allahnku, bayinku maza da mata za su zo daga al'ummai da suke kewaye da ku, daga gare su ku iya saya bayi, za ku iya saya waɗansu mutanen da ba sa zama dindindin a cikinku, da kuma mambobin danginsu da aka haifa a ƙasarku, za ku iya ba da su ga ’ya'yanku a matsayin kayan gado, za ku kuma iya mai da su bayi dukan rayuwarsu, amma kada ku yi mulki a bisa ’yan'uwanku Isra'ilawa da tsanani, in baƙo ko wani da yake zama ba na dindindin ba a cikinku ya wadace, ɗaya daga cikin mutanen ƙasarku kuwa ya talauta, ya kuma sayar da kansa ga baƙon da yake zama a cikinku, ko memba na dangin baƙon, yana da izini samun fansa bayan ya sayar da kansa, ɗaya daga cikin danginsa zai iya fansarsa, kawu ko yaron ɗan'uwan mahaifin wannan mutum, ko kuwa wani dangi a cikin zuriyarsa zai iya fanshe shi, ko kuma in ya azurta zai iya fansar kansa, da shi da mai sayansa za su ƙirga lokaci daga shekarar da ya sayar da kansa har zuwa shekara ta murna, farashin sakinsa zai dangana a kuɗin da ake biyan ma'aikacin da aka ɗauka aiki, na yawan shekarun ne, in shekaru sun ragu, dole ya biya don fansarsa da kuɗi mai yawa fiye da wanda aka saye shi, in shekarun sun rage kaɗan ne. kafin Shekara ta Murna, sai ya yi lissafin wannan, ya kuma biya fansarsa daidai wa daida, sai a yi da shi kamar ma'aikacin da aka ɗauka aiki, daga shekara zuwa shekara, dole ku tabbata mai shi bai mallake shi da tsanani ba, ko ma ba a fanshe shi a ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyi ba. sai a sake shi da ’ya'yansa a Shekara ta Murna, gama Isra'ilawa nawa ne a matsayin bayi, su bayina ne, waɗanda na saya daga Masar, ni ne Ubangiji Allahnku. Firistoci Sura ashirin da shida Lada don biyayya Kada ku yi gumaka ko ku kafa siffa. ko al'amudi wa kanku, kada kuma ku sa sassaƙaƙƙun duwatsu a ƙasarku don ku rusuna musu, ni ne Ubangiji Allahnku, ku kiyaye Asabbataina, ku kuma ba wa wuri mai tsarkina girma, ni ne Ubangiji, in kuka kiyaye farillaina kuka yi biyayya da umarnaina. Zan aika da ruwan sama a lokacinsa, ƙasa kuma za tă ba da hatsi, itatuwa kuma za su haihu ’ya'yansu, masussukanku za su ci gaba har lokacin girbin inabi, girbin inabi kuma zai ci gaba har lokacin shuki, za ku kuma ci duk abincin da kuke so cikin salama a ƙasarku. Zan ba ku salama a ƙasar, za ku kuwa kwanta, kuma babu wani da zai tsorata ku; zan kori mugayen namun jeji daga ƙasar, takobi kuma ba zai ratsa cikin ƙasarku ba, za ku kori abokan gābanku, za su kuwa fāɗi a kaifin takobi a gabanku, mutanenku biyar za su kori mutum ɗari. Mutanenku ɗari kuma za su kori mutane dubu goma, abokan gābanku kuma za su fāɗi a kaifin takobi a gabanku; zan dube ku da idon rahama, in kuma sa ku riɓaɓɓanya ku kuma ƙaru, zan kiyaye alkawarina da ku, za ku ci gaba da cin girbin bara har ku fitar da shi don ku sami wurin saboda sabo. Zan kafa wurin zamana a cikinku, ba zan kuma yi ƙyamarku ba; zan yi tafiya a cikinki in kuma zama Allahnku, za ku kuwa zama mutanena, Ni ne Ubangiji Allahnku, wanda ya fitar da ku daga Masar, don kada ku ƙara zama bayi ga Masarawa; na karya sandunan wahalarku, na kuma bar ku. Ku yi tafiya a sake Hukunci don rashin biyayya Amma in za ku kasa kunne gare ni, ku kuma aikata dukan waɗannan umarnai, in kuka kuma ƙi farillaina, kuka yi ƙyamar dokokina, kuka kuma kasa kiyaye umarnaina, har kuka karya alkawarina, to, Zan yi muku wannan, zan kawo muku abin bantsoro, cututtuka da zazzaɓin da zai lalatar da idonku, ya kuma sa ranku ya wahala, za ku shuka iri a banza, domin abokan gābanku ne za su ci, zan yi gāba da ku har abokan gābanku su ci ku a yaƙi, su waɗanda suke ƙinku. za su yi mulki a kanku, za ku gudu ba tare da wani yana korinku ba, in bayan dukan wannan ba ku saurare ni ba, zan hukunta ku saboda zunubanku har sau bakwai, zan karya ikonku wanda kuke fariya da shi, in hana ruwan sama, ƙasa kuma ta zama kamar tagulla, ƙarfinku zai ƙare. a banza, domin ƙasarku ba za tă ba da hatsi ba, balle itatuwan ƙasar su ba da ’ya'ya, in kuka ci gaba da tayar mini, kuka ƙi ku saurare ni, zan ninka wahalolinku sau bakwai, yadda ya dace da zunubanku, zai aika da mugayen namun jeji a kanku, za su kuwa kashe ’ya'yanku. su hallaka shanunku, su rage yawanku, ku zama kaɗan, wannan zai sa a rasa mutane a kan hanyoyinku, in duk da waɗannan abubuwa ba ku yarda da gyaran da nake yi muku ba, kuka ci gaba da yin adawa da ni, zan yi adawa da ku, zan kuma aukar muku saboda zunubanku har sau bakwai. Zan kawo takobi a kanku don in yi ramuwa saboda karya alkawarin da kuka yi sa'ad da kuka janye zuwa cikin biranenku; zan aika da annoba a cikinku, za a kuwa ba da ku ga hannun abokan gāba, sa'ad da na yanke abincinku, mata goma za su dafa abinci a murhu ɗaya. Za su kuma rarraba abincin a ma'auni, za ku ci amma ba za ku ƙoshi ba, in duk da haka kuka ci gaba da ƙin saurare ni, kuka ci gaba da yin adawa da ni, cikin fushina sai in yi adawa da ku, in kuma hukunta ku saboda zunubanku har sau bakwai, za ku ci naman ’ya'yanku maza da na ’ya'yanku mata. Zan rurrushe dukan masujadanku, in yanke bagadanku na turare, in yi tarin gawawwakinku a kan gumakanku, zan kuma yi ƙyamarku; zan mai da biranenku kango, in lalace wuraren tsarkinku, ba zan kuma shaƙi ƙanshi hadayunku ba; zan mai da ƙasarku kango. har abokan gābanku da suke zama a wurin su yi mamaki; zan watsar da ku cikin al'ummai, in kuma ja takobina in kore ku, ƙasarku za tă zama kufai, biranenku kuma su zama kango, sa'an nan ƙasar za tă ji daɗin hutun shekarun Asabacinta. a dukan lokutan da take kango. ku kuwa kuna a ƙasar abokan gābanku, sa'an nan ƙasar za tă huta ta ji daɗin asabatanta a dukan lokutan da take kango, ƙasar za tă sami hutun da ba ta samu a lokutan asabatan da kuke zama a cikinta ba, ga waɗanda za su ragu kuwa, zan cika zukatansu da tsoro. a ƙasashen abokan gābansu, har motsin ganyen da iska ta hura zai sa su ruga da gudu, za su yi gudu kamar suna gudu daga takobi ne, za su kuma fāɗi, ko da yake babu wanda yake korinsu, za su yi karo da juna kamar waɗanda suke tserewa takobi, ko da yake babu wanda yake korinsu. ta haka ba za ku iya tsaya a gaban abokan gābanku ba, za ku mutu a cikin al'ummai, ƙasar abokan gābanku za tă cinye ku, sauranku da suka ragu za su lalace a ƙasashen abokan gābansu saboda zunubansu, da kuma saboda zunuban kakanninsu, amma in suka tuba daga zunubansu da zunuban kakanninsu, da cin amanar da suka yi mini, da kuma adawar da suka yi da ni, waɗanda suka sa na yi adawa da su har da na aika da su ƙasar abokan gābansu, sa'ad da suka ƙasƙantar da zukatansu, marasa kaciya, suka kuma biya hukuncin zunubansu, zan tuna da alkawarina da Yaƙub, da alkawarina da Ishaku, da kuma alkawarina da Ibrahim. Zan tuna da ƙasar, gama za su gudu su bar ƙasar, ƙasar kuwa ta ji daɗin asabbatanta yayinda take kango muddin ba sa ciki; za su biya hukuncin zunubansu, domin sun ƙi dokokina suka kuma yi ƙyamar farillaina, duk da haka sa'ad da suke a ƙasar abokan gābansu, ba zan ƙi su ba. ko in yi ƙyamarsu, in hallaka su ƙaƙaf, har in karya alkawarina da su ba, ni ne Ubangiji Allahnsu, amma saboda su zan tuna da alkawarin da na yi da kakanninsu, waɗanda na fitar da su daga Masar a idon al'ummai, don in zama Allahnsu, ni ne Ubangiji, waɗannan su ne farillai da dokoki da kuma ƙa'idodin. da Ubangiji ya kafa a Dutsen Sinai, tsakaninsa da Isra'ilawa ta wurin Musa. Firistoci Sura ashirin da bakwai Fansar abin da yake na Ubangiji Ubangiji ya ce wa Musa, Ka yi magana da Isra'ilawa, ka ce musu, Duk sa'ad da mutum ya yi rantsuwa ta musamman zai keɓe wani ga Ubangiji ta wurin biyan kuɗaɗen fansa, ga yadda ma'aunin biyan zai kasance, mutum mai shekara tsakanin ashirin da sittin, za a biya azurfa hamsin, mace kuma za a biya azurfa talatin, saurayi mai shekara tsakanin biyar da ashirin, za a biya azurfa ashirin, yarinya kuma azurfa goma, yaro. mai shekara tsakanin wata ɗaya da shekara biyar, za a biya azurfa biyar, ’yar yarinya kuma azurfa uku, namijin da ya fi shekara sittin, za a biya azurfa goma, sha biyar, mace kuma azurfa goma, in mai alkawarin matalauci ne, da ba zai iya biyan ƙayyadadden abin da aka tsara ba, sai ya tafi wurin firist. shi firist kuma yă duba yadda mutumin da ya yi alkawarin zai iya biya, sa'an nan mutumin zai biya abin da firist ya faɗa, in abin da ya yi alkawarin yardajje ne a matsayin hadaya ga Ubangiji, wannan dabbar da aka bayar ga Ubangiji za ta zama mai tsarki, kada yă yi musayarta ko yă yi musaya mai kyau da marar kyau, ko marar kyau da mai kyau, in lallai ne ya yi musayar dabbar da wata, to, duk wannan da kuma wanda zai yi musayar da ita za su zama masu tsarki, in abin da ya yi alkawari dabba ce marar tsarki, wadda ba yardajje ba ce, a matsayin hadaya ga Ubangiji, dole a kai dabbar wa firist, wanda zai yanke hukunci dacewarta, ko mai kyau ce ko marar kyau, duk darajar da firist ya kimanta, haka za ta zama, in mai shi yana so ya fanshi dabbar, dole ya ƙara kashi ɗaya bisa biyar na darajarta, in mutum ya miƙa gidansa a matsayin wani abu mai tsarki ga Ubangiji, firist zai daidaita da cewar ko mai kyau ne ko mara kyau, duk darajar da firist ya kimanta, haka za tă zama, in mutumin da ya keɓe gidansa ya fanshe shi, dole ya ƙara kashi ɗaya bisa biyar na darajar, gidan kuma zai zama nasa, in wani ya keɓe wa Ubangiji. wani sashe daga cikin gonarsa ta gādo, sai ya kimanta kuɗin gonar daidai da yawan irin da za a iya shuka a gonar, za a kimanta kuɗin a kan shekel hamsin na irin sha'ir, in ya keɓe gonarsa a shekara ta murna, darajar da aka kimanta za ta zauna, amma in ya keɓe gonar bayan Shekara ta Murnan, firist zai kimanta darajar bisa ga yawan shekarun da suka rage har zuwa Shekara ta Murna mai zuwa, sai a rage darajar da aka kimanta a kanta, in mutumin da ya keɓe gonar yana so ya fanshe ta, to, dole ya ƙara kashi ɗaya bisa biyar na darajarta, gonar kuwa ta zama nasa. in kuma bai fanshe gonar ba, ko kuwa in ya sayar wa wani dabam, ba za a taɓa fanshe ta ba, sa'ad da aka saki gonar a shekara ta murna, za ta zama mai tsarki, a matsayin gonar da aka miƙa ga Ubangiji, za ta zama mallakar firistoci, in mutum ya keɓe gonar da ya saya, wadda take ba sashe na gonar iyali ba ga Ubangiji, firist zai kimanta darajarta har shekara ta murna, dole kuma mutumin ya biya darajarta a ranar, a matsayin wani abu mai tsarki ga Ubangiji, a shekara ta murna ɗin, gonar za ta dawo ga mutumin da aka saye ta daga wurinsa, wanda yake mai gonar. A kimanta kowace daraja bisa ga ma'aunin shekel na tsattsarkan wuri, gera ashirin ga shekel, ba wani da zai iya keɓe ɗan farin dabba, da yake ɗan fari ya riga ya zama na Ubangiji, ko na saniya, ko na tunkiya, na Ubangiji ne, in tana cikin dabbobin da suke marasa tsarki, zai iya saye. ta a darajar da aka kimanta, ya ƙara da kashi ɗaya bisa biyar na darajarta, in bai fanshe ta ba, sai a sayar da ita a darajar da aka kimanta, amma babu abin da mutum ya mallaka, ya kuma keɓe ga Ubangiji, ko mutum ne, ko dabba, ko gonar iyali da za a sayar. ko a fansa, kome da aka keɓe a wannan hanya mafi tsarki ne ga Ubangiji, babu wani da aka keɓe don hallaka da za a fansa, dole a kashe shi, ushirin kome daga gona, ko hatsi daga ƙasa, ko ’ya'yan itatuwa daga itatuwa, na Ubangiji ne, mai tsarki ne ga Ubangiji, in mutum ya fanshi wani zakansa, dole yă ƙara kashi ɗaya bisa biyar na darajar, ushirin gaba ɗaya na garken shanu da na tumaki, kowane kashi ɗaya bisa goma na dabbar da ta wuce ƙarƙashin sandan mai kiwo, za ta zama mai tsarki ga Ubangiji, kada kuwa ya zaɓi mai kyau daga marar kyau, ko yă yi musaya, in ya yi musaya kuwa, dabbar da wadda ya musayar za su zama masu tsarki, ba kuma za a fanshe su ba, waɗannan su ne dokokin da Ubangiji ya ba wa Musa a Dutsen Sinai saboda Isra'ilawa.